To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu sauraron mu kan wannan layi gaskiya mun yi latti har awa ɗaya da minti tara. kuma ba kowa bane laifi na ne gaskiya a traffic ya kama ni hanya dawowa gida yau abin da ya sa kenan. kuma muna roƙon jama'a kowa ya hakuri. Wannan topic da za mu ɗauko topic ne mai muhimmancin gaske wanda mallumman da ke zaune a nan mallumma na kamar shak abbas sadauki da shak sidi bashir kowa ya yi maraba da murnan wannan topic da za a tattauna musuluncinka ko akidarka A mun yi niyya za mu zo da malluma uku malamin izala malamin ɗarikar tijjaniya da kuma malamin shi'a malamin izala an samu wani mishkila insha Allahu shi ma in Allah ya kai mu ranar litinin haka an dauka gan mu haka kuma za mu zo da malamin shi'a malamin izala ah, insha Allah ah, alhamdulillahi jama'a kamun mu fara topic din nan mai muhimmancin gaske ah, za mu saka yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam mu ji minti ɗaya biyu saboda lokaci ya ja ba za mu saki shi da yawa ba minti ɗaya biyu insha Allahu Musa ki dawo in Allah ya yi da. Ya rasulallahu ya zama da it up. وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات الحمد لله الحمد لله جماعه آه tare da شك مالك Kotu da Shak Malam Sidi Bukir wanda kan topic mai take musulunci ko akidarka. Kai ka tambi kanka musulunci ko akidar. Taɓa samun akida a sai ka zama musulunci. In ka zama musulunci musulmi, ah, akida. amma wasu mu shekara an fi girmama akidan shi ya manta da musuluncinsa me yasa muke cewa haka da an zo an sa topic za fara karatu da ya zo kawai shi da ganinsa Sheikh Sidi Bashir ke kan layi a ai wannan malamin shi'a ne tunda malamin shi'a ne sam kawai gaba ɗaya bai san ma abin da ake tattaunawa ba bai san ma topic din ba menene kawai shi ya fara ai wayannan shegu masu zagin sahabbai kaza kaza ya fara zagi zagi kan baka zauna ka ji abin da yake gaya maka in bude zuciyanka zaka sinti wasu ababa da kai cikin akidarka akwai kurakurai da zaka iya ka gyara musuluncinka da shi ko kuma a'a da ya zo kawai ya ga a'a ai ga malam abin sadauki a'a ai wannan masu bautan shahunnai kawai ya fara zagi ya fara kura zagi ai wannan shegu masu zagin sahabbai eh, masu eh, bautar shahunnai shi kaga kawai ya fara zage-zage bai san mai malam abbas ya kawo ba shi kawai a tun da malamin ɗarika ne wallahi ko ya ce masa sallan eh, sallan asuba raka'a biyu ne a shi sam sam ba zai doki ba wurin shi uku ne saboda kawai menene malam abbas ya ce masa sallan subuhi raka'a biyu ne shi wurin su ya ƙara daya she malamin izala ya gaya masa ko kuma a'a she malamin shi'a ya gaya masa ko kuma a wani da ya zo kawai da ya ga malamin izala yana karatu kawai shi na shi kawai a ah, ai wannan shegu masu rena annabi a ah, wannan masu masu masu rena annabi kawai shi ya fara zage zage kenan a ah, ya fara zagi ko an ce masa a'a sallan a zahar raka hudu ne wai kai ba malam ba sai ga ba sai kai shi raka biyar ne a ba sidi ne ga ba shek sidi ne ga masa ba shi raka raka shida ne bai tsayawa ya ji a koyar da shi musuluncinsa a'a shi ya fi dagewa kai ga babban shayi na malam dahir na tashi na tsaya maka Allah taimake ka malam dahir <laughs> shi kawai shi kawai nashi ne tun da ba malamin shi ya gaya mai ba Shek Dahir ya ce, a'a, su ba su zagin sahabbai, kawai da ya ga Malam Dahir, kawai tun da ba malamin izala ya gaya masa ba su zagin sahabbai, ‘yan shi'a wasu su ba su zagin sabo su shi kawai ya fara wulga zagi kenan a malami kaza a malam abbas ya ce kawai mu ba mu ba yan hakika hakika nasu daban abin da ake kira hakika a a kai tun da dai ba malamin izala ya ce masa a a hakikan nan kaza kaza bane shi nashi kawai zagi ya saura masa ya zo ya zagi maimakon ya tsaya a gwada masa musuluncinsa shi ba wannan shi a'a karfin akida kawai yake son ya kare to abinda ya kawo mu a nan kenan mu zo mu tattauna da wayannan topic biyu za mu tattauna to farkon topikin kenan sa'an nan kuma mu zo kan mallumma shi yasa za mu bude layi sosai amma a yanzu za mu fara ba wa sidi bashir shak sidi bashir za mu fara ba shi minti goma a minti goma sha biyar ya yi nasiha a kan haka ya yi kuma magana a kan haka insha Allah ma bas kuma ba shi minti goma sha biyar kuma mu kuma ƙara ba shiri bashir minti goma ma bas minti goma sa'an nan kuma mu zo kuma round two a kan topic a kan malamai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shayina assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki Masha Allah. To, sarki zaki na so a ce da ba dan Mala Abba Sadoki ya samu matsalar network ba? Eh. <laughs> To tare da girmamawa bai kamata yana zaune in fara magana ba gaskiya. Na so a ce shi ya buɗe da wannan magana ɗin. Allah ta yi To amma dai laruratan. Tunda ya samu matsalar network muna eh. ma a fara da wuri ba. Insha Allah zan buɗe magana ɗin ba dan na cancanci in buɗe ba sai dan larura ta hukunta haka tawadu ke da shehi na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير خلقك محمد الفاتح لما أبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره wa miqdari azim ah, yan uwa masu sauraro da bibiyan mu a wannan shafi mai albarka ina buɗewa da mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki muna muku godiya da fata alkhairi tare da kai kuma a iya tunanina duk wasu maudu'ai da nake bi a wannan shafi. Idan ban ce wannan shine maudu'i mafi mahimmanci ba, to yana daga cikin maudu'ai masu mahimmancin gaske. Da aka gudanar a wannan shafi mai albarka. Muna fatan Allah ta'ala ya haɗa mu a cikin ladan, inda kuma za mu yi Allah ta'ala ya yafi mana baki ɗaya. Me yasa al'umma muka wayi gari muka samu kanmu a cikin wannan yanayi ɗin idan ni ɗan shi'a ne, ba na tsammanin cewa zan iya karɓar wata gaskiya a wajen wanda ba ɗan shi'a ba. Ko ɗan izala yake jin ba wata gaskiya a wajen ɗan shi'a ko ɗan ɗariƙa sai a wurin malamansa kawai. Ko ɗan ɗariƙa yake jin ba wata gaskiya a wurin ‘yan izala da ‘yan shi'a dole sai a wurin malamansa. Me yasa? Mafi muni daga wannan, yau mun jarabtu da wata masifa da muka buɗe wa shaidan ƙofa ba wai kurin malamin shi'a ba a gidan shi'ancin yomin tarwatse idan ma ba walan wani a cikin malamin shi'an ya faɗa ni ɗan shi'an ne amma ina jin ba zan karɓa ba domin ba da wajen malamin wani bane ba idan a izalan ne ɗan izalan yana jin a malaman izalan ma in ba daga wajen wancan ya ji ba to baya ganin wannan abin gaskiya ne haka nan a gidan ɗariƙoƙi za ka samu shi ma wani yana jin cewa shi fa in ba shehu wani ne ya faɗi magana to duk wanda ma zai faɗa kurin ji kawai yake kaga wannan shine musiba mafi girman gaske amma me ya haifar da haka wanda ina ga shi ya kamata a ce mu fara sanin sababin kafin mu zo ma kan magani din Ubangiji maɗaukakin sarki ya halicci wannan al'umman ne da wata fiɗira, fiɗira ta saɓani a tunani da saɓani a nazari, haka Allah ya halicci ɗan Adam. Bai halicce mu da tunani iri ɗaya ba, bai halicce mu da kuma kallo da nazari iri guda ba, kowa da yadda yake kallon shi. Tare da wannan saɓanin ne Allah cikin hikimarsa da sai yake aiko annabawa domin su suna da cikar hankali da kamala su shiryar da al'umma a lokacin da suka samu saɓani akan al'amuransu na rayuwa da na addini to sai a koma wajen shi wannan mai shirwar jakadan ubangiji sai ya warware ta a kai tunaninka anan kuskure ne tunanin wane ya kamata shine daidai anan wannan ya kamata in kuma duka tunanin kuma kuskure ne ga yanda ubangiji yake so sai kowa ya adda tunanin shi ya koma kan tunanin da wannan jakada ya zo da shi haka annabawa suke haka wasiyoyin annabawa suka gudana haka kalifofin annabawa suka gudana har zuwa manzanmu na ƙarshe manzanmu haka ya zo ya rayu aikin da ya yi kenan wa'inda suka biyo bayan shi daga cikin kalifofi haka suka yi akan wannan suka rayu har nauba ta zo kan wannan ina yin shi ne a gurguje saboda lokaci abin ya faɗo kan waɗanda ake kira malamai waɗanda a wani nassosi ake cewa magada annabawa ne. Me suka gara da wajen annabawa? Wannan inzari da ibshari ɗin wanda ita ce aikin annabi su ma aka ce su ɗauka su yi gwargwadon iyawarsu. To a nan ne aka fara samun matsala. Alhamdulillahi malaman farko sabiƙuna daga cikin ulama sun yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsu wurin tsayawa akan turbar da annabawa da halifofin annabawa suke kai. Amma ma asfi shadid da tafiya ta yi tafiya, gangara ta yi gangara, aka fara yin nisa da addinin, aka buɗe wa shi ɗan ƙofofi, maƙiya addinin suka samu wannan ƙofofin suka kutso na zahiri da na baɗini, wato shaiɗanin zahiri da na baɗini, suka kutsa cikin wa'innan ƙofofin sai suka fara raba kansu kansu malaman. Mm, mm, mm. Daga nan ne da kan malamai ya rabu waɗanda za a yaudare su da mulki aka yaudare su waɗanda za a yaudare su da dukiya aka yaudare su da wanda za a yaudare su da matsayi aka yaudare su sai zamanto an fara samun matsala daga malamai malamin da zai ce maka Allah da annabi ga abin da suka ce sai zamanto yau kuma shine me yau ya nuna maka qala Allahu qala rasulu sai nuna maka cewa a shi yanzu maganar sama ita ce authority wato ba Allah da manzo zai nuna maka a farko ba a zai fara nuna maka cewa maganarsa ko kuma abin da Allah da manzon suke nufi idan ba yanda shi ya fahimta ba to wannan kuskure ne kuma ya katange ka daga cin cewa duk wata fahimta idan ba wannan wanda ya zo da ita ba to wannan fahimtar mardudiya ce a bar watsarwa ce a bar jifarwa ce da haka wannan saɓani ɗin ya samo asali ne daga waɗanda suke amsa sunansu na malamai, domin su al'umma suna karɓar shirya ne daga wajen malamai. Al'umma suna kallon malamai a matsayin madubi, da haka idan al'umma suka tarwatse, idan al'umma suna gaba da junansu to laifin malamai ne, domin me su suke da haƙƙin haɗa kan kawukan musulmai akan Allah da manzo. Matuƙar za a haɗa mutane akan fahimtar Allah da manzo to wannan ba za ga cewa ana samun irin wannan saɓanin da wannan ananiya cewa sai ni sai abin da shehu wane ya ce sai abin da allama wane ya ce sai abin da ustazu wane ya ce sannan ne ya zamanto gaskiya ba wannan babban musifa ce wannan babban kuskure ne wannan babban bala'i ne da hannu musulmi muka samu kanmu a ciki ta hanyar wasu malamai da suka yaudari da duniya shedan yake musu wahayi suka buɗe irin waɗannan ƙofofin na farraɗa kan al'umma. Da malamai sun tsayu a kan shiryarwa Allah da manzo, in sun tashi faɗa mai Allah ya ce mai manzo ya ce, ko da suna da fahimta akan wannan fahimtar su ba ita ba ce final sai domin su ma suna iya fahimtar kuskure. Amma daga sanda malami zai ce maka wannan ayar duk wanda ya ce maka ma'anarta ba kaza ba ce ba mushriki ne ko kafiri ne ko ba daidai yake ba to daga nan matsala za ta faru domin shi wannan mabiyin yana ganin wannan malamin a matsayin madogara madubi ga kuma abin da ya dora shi akai wanda wannan kuskure ne za ka yi malami zai iya sabawa da malami akan wata fahimtar aya ko akan fahimtar wani hadisi wannan adi manzan Allah da aka saukan mishi da alkur'anin manzan Allah da aikinsa da magana ita ce sunnar sahabban da suke tare da shi a matsayinsu na first class ɗin al'umma kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas wannan al'umma mu muna shiga ne umuman amma a matakin farko first set mafi alkairin al'ummar da Allah ya fito su ne mutanen suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne sahabbansa su ne first set to waɗannan first set ɗin ajin farko na manzon Allah su kansu manzon Allah zai yi magana su samu saɓani tsakaninsu wannan ya fahimta daban wancan ya fahimta daban wani lokacin har ta kai a tada jijiyar wuya wannan ya faru tsakanin sahabbai ko a samu saɓani wannan yana ganin aya kaza ga ma'anarta wannan yana ganin aya kaza ga ga ma'anarta kuma kowanne yana da sa amma wannan saɓanin da mafi alkhairin al'umman da dukkanmu ko 'yan shi'a ko 'yan izala ko 'yan ɗariƙa duka muna komawa zuwa gare su ba mu da wata al'umma da suke madubi mafi alkhairi daga manzo da wa'annan waɗanda ayoyi suka yabe su min al na wal ansari sabiqun al-awwaluna da suka rayu da manzon Allah suka sha daga gare shi kowa kowa zuwa gare shi ne wannan sabanin ya suka rayu da shi za ga sun rayu sabanin akwai tsakaninsu amma akwai girmamawa a kalamansu akwai mutuntawa a junansu akwai ta'adifi a tsakaninsu ba za ka samu irin wannan ba yau dan malam wani ya saba da malam wani akan aya kaza ko shehu wani ya saba da shehu wani akan hadisi kaza ya zama zamanto ta da jijiyar wuya ai ku zama kafurai ai ku mushrikai ne ai ku dan bid'a ne ai ku fita daga musulunci ma ba za ka samu wannan ba tsakaninsu domin me in sun samu sabanin suna aiki da alkur'ani ne fa in tanaza'atun fi shay'in faradduhu ila Allah suna koma wurin manzon Allah ne Khalifa Umar ne zai ji wani sahabi yana karatun Alkur'ani ya kama shi ce kai wannan karatun ba haka ake ba ba haka ji manzon Allah ke ba ce shi kuma haka yake su zo wajen manzon Allah manzon Allah ya warware ce kai karanta ce ya karanta ya ce haka aka sauka mu ce kai ma Khalifa karanta ya karanta ni ma haka aka sauka mu an wuce wajen shikenan da haka muke da sabanin kira'o'i daban-daban da haka sabanin su za ga ba sabani bane na adawa ba sabani bane na gaba ba sabani bane na kiyayya amma mu mai isa yau muke ƙaryar da awan bin Allah da manzo da salafus sale ko Allah da manzo da ahlul baiti amma kuma ayyukanmu da manganinmu suke ƙaryata haka a waƙe me yasa mu sabaninmu me yasa mu sabaninmu ya haifar mana da ƙiyayya da gaba yaushe muka zamanto masu rabon mu ne kai kai ne kake rabon wuta kai ne kake rabon aljanna kai kuma asuwa Yaushe muka samu wannan saboda saɓanin fahimta. Fitira da Allah ta'ala da kansa ya haka ya so ya halicci mutane. Walau sha'a rabbuka laj'alakum ummatan wahida. Da Allah ya so da ya sanya ku kun zamanto al'umma guda ɗaya. Amma haka Allah ya so ku daban, fikiran ku daban, ra'ayoyin ku daban-daban. Amma in kun samu saɓani to akwai mawarwara sai a kuma wurin sai a warware. sannan kuma ka ce gaskiya ta taƙe ta ga kai ne kai kai kaɗai ko fahimtar ka ko mazhaba ga ko ɗariƙarka kuma kai ba ma'asumi ba to wannan ka yaudari kanka kuma ka yaudari duk wanda ka ɗora akan wannan na'am fahimtar ka ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma ba ita kaɗai ba ce ƙarshen fahimta ƙila wani ya ƙila cin almajiran naka wani ya fahimci abin da kai ma baka fahimta ba kuma fahimta zama ita ce aswab a wurin ubangiji maɗaukakin sarki so duk wanda ba shi da alaƙa ittisali da wahayi lalibe yake sai dai fata da raja'i da haka wannan saɓanin da muke ciki na cewa ni dan shi'a ne ba gaskiya a wurin kowa ba zan iya samu wannan akwai ta'asubanci akwai jahiltar haƙiƙanin yadda Allah ya tsara rayuwa akwai jahiltar yadda manzo suka ya rayu da sahabbansa akwai jahiltar yadda magabata suka rayu da saɓani tsakaninsu akwai jahiltar rayuwar kanta wanda aiki ne na malamai a ce sun yunkuro sun shagaltu da wajen wayewa da al'umma wa'annan al'amura ɗin da kuma warware su maganin farko yana koma ne zuwa hannun malamai domin matsalar ta faro ne farko daga gare su wannan shi ne ɗan abin da zan bude da shi sarki zaki insha Allah kafin ɗan uwa ya ce wani abu sai mu dawo mu dora sauran minti uku na'am kana da okay na ɗauka sai na doka sai da ni kake ai Ah, minti uku shayi. Ina nufin. Ah, to alhamdulillah. Eh. Dan haka nan me nake so in ce a gurguje in takaita magana ta. Hmm. Matsalar wannan al'ummar akan irin wannan sabanin akwai jahilta al'amura daban-daban. Al'umma me yasa ta jahilta? Raunin da su malamai magada annabawa wanda ragamar shiryewar al'umman a yanzu take hannunsu ba sai shagalci da wannan ba. Yau malamai an shagalci da duniya, an shagaltu da harkokin rayuwa an shagaltu da ananiya tunaninka ya za a yi ka tara mutane a ce ka fi kowa almajirai ka fi kowa mabiya ka fi kowa shahara kai aka fi sani kai ake faɗa wanda wannan ba shine hadafin annabawa ba a matsayinka na magajinsu ba shine hadafin Allah da manzo ba na karɓar wannan shari'a ɗin a wajen al'umma ɗin da haka shura da ɗaukaka Allah yana ba da ita al'izzatu kullaha lillah izza dukkaninta tana hannun ubangiji ne shi ke ba wanda ya so shi ke ɗauka wanda ya so magabatanmu da suka rayu sun rayu da ikilasi sun yi aiki da takawa Allah ya ɗaukaka su wasu ba a san su ba kowa bane ba ga sanin yau da su ake takama amma yau mu al'asfi shadid malamai da kowane bangare ban cire maka ko ina ba akwai wannan irin wayannan malaman a shi'anci akwai su a izala akwai su a ɗariƙu akwai su waɗanda suna jin idan ba fahimtar su bi ba idan ba ra'ayin su ka ba to addinin ma kaman stamfin shi an karɓe maka ID kaɗan addinin. Lasisin ka zama musulmi ka zama mai mabiyan addini na gaskiya shine in kana bin tafarkin su kana yin addinin bisa fahimtar su. Musulunci shine sallama Ubangiji gaba ki ɗaya. A rayuwarka da komai ka miƙa wuya sai yanda Allah da manzo suka yi da kai shi ake cewa musulunci a dunkule. a cikin musuluncin na kuma akwai wasu abubuwa da ake so kai imani da su na aƙida kai da Allah ɗaya ne bai haifa ba ba haife shi ba manzon Allah katimul anbiya ne shugaban manzanni kai da mala'ikunsa kai da annabawansa kai da littafansa kai da kaddara ga sun abubuwa da yawa su ake cewa itiqad aqaidud din aqaidul islam abubuwan da ake so musulmi wanda ya mika wayar shi zuwa ga Allah da manzo to kuma ya kudurce su To amma yanzu yau ɗan shi'a yana jin cewa musulunci kawai shine abin da ya ƙudirce ya yarda da shi. Ɗan izala haka yake ji, ɗan sufi haka yake ji, ɗan kaza haka yake ji, ɗan kaza haka yake ji. Na ban ce ba haka bane ba. A iya fahimtar ɗan shi'a imani da kaza da kaza da kaza a bisa fahimta kaza iya taslimin shi abin da yake gan shi da musulunci ne fine. Amma shi ne ƙarshe la. duk wanda ya saba da wannan kuma ya fita daga wata da'ira ta addini la wannan ba kuskure ne da ya kamata a ce malamai sun shigo ciki sun shiga cikin lamarin nan an ba a hankali an tattauna shi kuma an waye wa al'umma wallahi wannan sabanin duka yana koma ne zuwa ga malamai ni a fahimta ta na fi mayar da shi zuwa ga malamai su ne matsalar farko kuma su ne za su iya magance wannan al'amarin a matakin farko Allah ya saka da alkhairi shakhsi Bashir Allah ya saka maka da alkhairi kamun shak abbas ya ɗauki minti goma sha biyansa kamar na ga wani bawan Allah kaman mutane biyu uh, ah, abinda muke tattaunawa, shi kuka zo kuna comment uh, na ga wadannan ya zana dan shi'a kafuri wani kuma ya zana wai fahimta ba za mu taba doka wani ɗan shi'a ba kaga abinda ya sa muka zo muke wannan topic kenan ba shi na kira sunan na kinku ba ah, ba dan wanka ma musulmi ba bal ga shedan mun samu mallum'an nan suna karantar da mu wai akwai wasu ayan da ke karantawa wurin kariya kana karantawa ya kare ka Allah ya kare ka mun samu labari cewa wurin shedan aka karbo she annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ne annabi ya gaskata wannan amma shi kaka yarda da shi na san malam Sadauki bai taba cewa ka yarda da shi ko Sidi Bashir bai taba cewa ka yarda da shi ba amma abin da ake faɗan shi sa muka ba da topic din musuluncinka ko akidanka musuluncinka ko akidanka shi sa aka ba wannan topic suna musuluncinka ko akidanka da malam yake faɗa gaskiya ne ko ƙarya ne shi ya kamata ka yi tunani ka yarda amma malam kan kansa ba mu taɓa program da eh, eh, program da malam Sidi Bashir ya ce ku yarda da ni ni ni Sidi Bashir bai taba cewa haka amma abin da yake faɗan shi ake da bukatarsa kaman kan da malabas mun sha program shi bai taba cewa ni malam bas ku yarda da shi yasa mun gode don Allah masu irin comment haka nan ku bar mu waye mu waye mu civilize mu waye saboda Allah ah, za mu doki abin magana mu je gun babban malami na shaka amala Abbas Sadauki shi ma yana da minti goma sha biyar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa shayina. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki da fatan ana ji na normal. Ana ana jin ka sosai shehi To masha Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Hmm. wa ma tawfiqi illa billah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa ah, a nawa babban malami Sidi Bashir zinzina ah, da kuma fatan alkhairi wannan wato mukaddima da ya gabatar babu shakka wato abin akwai kayatarwa matuka da gaske ah, abin da na yi nufin in faɗa a farko dama shine akwai abin da wato ake ce masa wato dawa'il bahth wato me ya ja za a yi bahasi akan wata mas'ala a yi bincike me dalili ko abin da suke cewa a dirasa akademiya a ce dawafi'ul ulbahas abin da ya iza ka ka taso za ka yi bayani akan wata matsala ko za ka yi bincike akan wani topic me abin da ya jawo to na sani ah, ah, sarki zaki yana rike da wannan feji yana kallon irin comments din da suke gudanawa dole abin yana damun shi uh, cewa ina hira da malami kaza ga abin da yake faɗa na san gaskiya ne amma sai in ga wani yana ta yin wasu zantuka wanda ba wannan ba to yaya za a yi mu waye mu gane cewar gaskiya za a kalla ba wanda ya faɗi gaskiya ba gaskiyar za a kalla in ka kalli gaskiya to ba za ka tsaya ka kalli waye ya faɗi ta ba ka karbi gaskiyar dan gaskiyar ba wai dan wanda ya faɗa ba so da haka wannan na sani cewa yana daga cikin dalilan da suka ja sarki zaki ya tunani ya za a samar da wani topic wanda zai wayar da kan mutane akan cewar addinin nan na musulunci na Allah ne fa sai ko manzanni da ya aiko ya danka al'amarin addinin nan a hannunsu sau da haka wannan su ne wajibi a bi su wanda ba su ba kuwa sau da haka binsa ba wajibi ba ne ba ta kowace fuska a kowane lamari ba wajibi ba ne binsa za ka iya bin shi a wani guri wani guri ko ba za ka iya sai ka iya kin bin shi kuma ka zauna lafiya ba ba matsala ba ne ba to wannan bayanai da shi wato dan uwa Sidi Bashir yayi dama na so a ce an yi wa topic din abinda ake cewa hududul bahas saboda na san topic ne mai faɗi shine ai masa iyaka mana ina zamu kalla na farko hudud zamaniya da hudud makaniya wato mu kalli wani yanki wani lokaci da za mu kalla misali daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza mu kalli wannan saboda in muka kallo shi da faɗi to dole sai dai ya zama episodes wato dole sai dai ya zama halakat wanda Allah kaɗai ya san iyakansu idan ku aka yi hududul bahas aka sami wato wani lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai mu kalli iya wannan lokacin sannan kuma sai mu dubi gurare wato gurare tunda muna yin magana da hausa ne muna magana da hausawa kenan abin ya shafe mu hausawa da wanda suke jin hausa to sai mu fi yin tarkizi wato mu fi lura mu fi lura da abin da yake faruwa a cikin society na hausa ba ina nufin a Najeriya kaɗai ba a'a duk inda Hausawa suke a duniya sai mu ɗauke su a matsayin society kwaya ɗaya ya zama mu kalle su mu kalle sai mu tara hankalinmu a kansu mu fi ida musu saƙon domin su ne masu a sauraron mu kenan wannan zai taimaka mana wajen wato haddade ina za mu kalla me za mu fito da shi misalan da za mu bada daga ina za mu ciro su da da, Sau da da haka idan muka zo haka sai mu fara da tambayar farko shine wato menene ya jawo hakan ya faru cewan wato in dai ba ni wanda nake mun haɗa tafiya kwaya ɗaya da shi ba in dai na ji magana ni ba zan yarda da ita ba kawai wani ba zai saurara ba wani kuma a'a zai zo ya saurara amma zai zo ya saurara ne kawai don ya dinga rubuta comment yana ta ɓatanci yana ta zagi yana ta dan ya shawwasha yanzu a eh, lokacin da ya zo yana ta wannan comment din yana ta zagi to za a samu wasu wanda su suna so su saurara su ji me ake faɗa su ji gaskiya su ɗauka to su kuma sai su shagala sai ya ɗauke musu hankali su shagala da mayan mishi da da martani yana yi suna yi saboda haka wannan sai ya zama an ɗauke hankalin wasu da yawa daga cikin mabiya sauraron wannan topic da ake kuma sai su rasa wato fa'idodin da ake gudanarwa a lokacin da ake yin wannan wato uh, shi wannan wannan maudu'i sannan uh, abu na biyu shine aka ce musuluncinka ko aƙidarka haka aka yi wa topic ɗin to akwai abin da nake so uh, mu fahimta 'yan uwa masu kallo shine uh, ita tijjaniya ba aƙida ba ce tijjaniya ba aƙida ba ce makaranta ce ta gyaran ruhi akwai makaranta ta aƙida akwai makaranta ta fiƙihu to akwai kuma makaranta ta taskiyotun nafsi wato makaranta ta gyaran zukata kenan to a layin da tijjaniya take kenan tana layin ɗariƙu idan ana maganar mecece aƙidar tijjaniya da 'yan tijjaniya to aƙidar shehu tijjaniya radiyallahu anhu kamar yadda aka tsara daga wato magabata shine aƙidansa dai aƙidan asha'ira wadda wannan aƙida ta asha'ira su ne kusan a ce jamhu? asha'ira da maturidiya su ne jamhurin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda ƙididdiga wato ta tabbatar kamar yadda malamai suke faɗa su ne jamhurin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam a ɓangaren aƙida wanda a sha'ira maturidiya to shehu jani ba ash'are ne da haka kusan duk abin da yake na ash'ariya in kaga ba ash'are ko ba tijjani ko ba ba tijjani ba to sun haɗa aqida ɗaya da shehu jani ko a ina yake a duniya ko da yana tijjaniya ko da baya tijjaniya na ɗaya kenan abu na biyu kuma a mazhaba ta fiqihu wato inda za a ce nan Eh, malikiya nan hambaliya nan shafi'iya nan wato eh, hanafiya to shehu tijjani radiyallahu anhu ba maliki ne malikiyul mazhabi ne malikiya yake bi a mazhaba da haka ita tijjaniya ba makarantar aƙida ba ce ba makarantar eh, fiƙihu ba ce a'a makaranta ce ta wato gyaran zuciya menene za a ba wa mutum ya yi ya samu gyaran zuciya don haka wannan wani dan wato taujihi ne ne kan topic din ja ne aƙidarsa aƙidar jama'a mu ya kuri topic networking malam abbas sadauki ya dan kawo matsala topic mai suna da muka kawo cewa a musuluncinka ko akidarka wannan topic ba topic ne da muka zo mu yi shi so ɗaya kawai mu wuce ba a'a topic ne da insha Allahu zai maimaitu saboda mu samu mu ga daidanci saboda yau wayanda kake ganin ma suna da noi suke yawan kuwa ba mallumman ba ne ba wayanda ma ba su suke shi kamar shi kaga kamar misali ba su ke control mallum'an ba saboda a ah, shi ya zo kawai shi na shi ne kawai ya ajiye a ah, ai mana sidi ba shirke magana wallahi ba zan ɗauki ba in ba za ka ɗauki ba ka wuce amma a'a musuluncinka za ka duba ai ba akidan mu ɗaya da shi ba to alhamdulillah ga shi malam abu sadauki ya dawo ah, mun tsaya da lokacinsa mun ƙara masa minti ɗaya a cikin lokacinsa da zai ci gaba insha Allah kamar network har yanzu yana damu malabar sadauki eh masha Allah bismillah bismillah to jazakum ah, to masha Allah ah afwan alal muqata'a to sannan sai mu shiga maudu'i menene ya jawo hakan ya faru na yadda da Sidi Bashir cewar al'amuran nan kaso mafi rinjaye yana hannun maluma ne yana hannun maluma kuma magana ta gaskiya abin da ya sa dama na so aiwa abin iyakar lokaci da iyakar guri shine don mu takaita kallon mu mu fito da abin baro-baro ba tare da wani nuku-nuku ba abin da ya jawo tunda dama tattaunawar abin da aka so wato bangare guda uku ne duk da lil asafi shadid ba mu samu bangare guda ɗaya ba to amma dai babu yadda za a yi hakan za mu gabatar domin kada ya zama da wani abu da za a faɗa wanda zai zama kamar kuskure ne shi ma a ɗa'ifa a bangaren su misali ya iya ganin cewa eh ba daidai bane nan kaza ne ga gyara su kuma ga yadda suke ina ga amfanin taruwar gaba ɗaya kenan eh. domin kada a yi wa wani wato zancen da ko ba haka bane ko kuma yana da wani kare haske a kai to a gaskiya wato akwai in muka dawo baya bayan mu a society mu kenan akwai wata tarbiyya da aka ɗauka daga hannun wasu maluma wanda su wannan maluma su suka ba da wannan tarbiyyar ta nuna cewar su kaɗai su ne sarkakakku su kaɗai su ne akan daidai wanda duk ba su ba suna da wasu alƙab da suke gaya mishi laƙabi na, na, na, na kafirci shirka bid'a so da haka wannan uh, kalmomi masu nauyi sun zama sun ɗaiɗaita a harshen ammawa wanda ba su yi karatu ba ba su san bihin ba amma an riga an laƙana musu wa'annan kalimat ɗin saboda haka an nuna musu kuma duk wanda ba mu ba kafiri ne wani kuma a ce masa dan bid'a ne misali to su a haka aka koyar da su aka biya musu wannan saboda haka da sun zo su abin da za su ɗabbaƙa kenan a cikin al'umma abin da suka fi iyawa kenan daidai za ka zo da su in mace ce ɓangaren al'ada da ɓangaren harkar tsarki da ɓangaren yadda za a gudanar da ibada sai ka samu kurakurai masu yawa a ƙarƙashin nan malamin nan bai tsaya ya koya musu ba wanda wannan shine abin da ke mafi muhimmanci bai koya musu wannan ba amma ya koya musu wato ai bata a nuna duk wani wanda ba mu ba ko wanda ya tafi irin tsarinmu wannan ga irin laƙabban da za a kira shi da shi babu irin alƙabɗin da ba a kira na isdira'i rainawa da hmm. wulaƙantawa da rashin girmamawa wanda su salab wanda suka gabata kamar yadda dan uwa Sidi Bashir ya faɗa an ga saɓani junansu amma kuma saɓanin nan cikin ilimi cikin tunani cikin hankali cikin mutunta juna kuma har ila yau ba duka aka zama ɗaya ba akwai guraren da suke ƙasashen musulmi wanda suke suna da saɓaninnuka irin wa'annan ɗin amma ba za ka samu irin wannan muguwar tarbiyya ɗin wadda za ta nuna cewar wato ba za a yi karatu a gun kowa ba ba za a ji gaskiya a gun kowa ba ba za a yi waye ba da waye yanzu misali ina ga ina da wani malami nan a littafin shi da yake nuna cewar wato ko gaskiya ce ma ka a karbe ko in dai mutum shi ga yadda yake ga yadda yake to ko gaskiya ce kada ma a karba a gurin shi to kaga irin wannan kuma da sunan malami a ɗau littafi a rubuta a haka ai kaga Ka ga babu daɗi so da haka za ka ji yana faɗa a cikin da ke littafin na pdf ne a sharhu sunna yana cewa wato wa'iza zahara laka min insanin shay'un min albida'i fahazarhu sai ce kafin ya zo nan yana cewa wa alam anna annal ahawa a kulla hara diyatun tad'u kulluha ila saifi wa ardaha wa akfaruha ar-rawafid wal mu'tazila wal jami'a fa innahum yuriduna an-nasa an at-ta'dili wa zandaqa sai ce wa alam annahu man tanawala ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa alam annahu innama arada muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad azahu fi qabrihi wa idza zahara laka min insanin shay'un min al to sai idan wani abu ya bayyana gare ka daga wani mutum wanda shi a gunsa ya naɗa shi ɗan bida'a ne shi a gunsa a nasa manzurin sai ce to ka kiyayi wannan to wannan kashedin haka ake yi ana kashedi ana maka tsauta ana cewa ko karatu kakka je gun suwa ne kakka yadda ka je gun karatu gurin su kakka saurare su kada kai kaza kada kai kaza kuma ammi ake gaya wa wannan ake dora shi akan wannan saboda haka shi kuma ya danka amanar addinin sa a hannunka saboda haka abin da zai yadda kenan kuma abin da zai ɗabbaka kenan saboda haka kowa ya bai da mutunci zai zagar an yi misalai yanzu misali ni ina iya itibarin shehu tijjani radiyallahu anhu ina kaddara shi ina ganin shi cewa jagora na ne a makaranta ta tarbiyyar ruhi makaranta ta taskiyar wato zuciya tsarkin zuciya kenan shine jagora na sai ka zo ka ce masa da sunan malinta da sunan abu sai ka zo ka ce masa tsumma da shi da tsimma duk ɗaya to yanzu ta ya zan ga girmanka kai wannan malamin ka ce jagora na da yarda da shi a musulunci a wato a tarbiyya ta zuciya da waye ka kira shi da tsumma saboda saɓanin fahimta kai da shi sai ka ce da shi da tsimma duk ɗaya wannan ku akwai ladabi na na tattauna matsaloli na addini a ciki ka ce ai ko mafarki kai an ce ba za ka soki yan ɗariƙa ba ba za ka taɓa yan ɗariƙa ba misali nake badawa ko mafarki kai in ka tashi kai ta uziya da ganin wannan mafarkin kuma kai malami ne jagora ne na wata tafiya ta ce sai kai ci a'uzi da da wannan mafarkin ɗazun nan da safe na buɗe facebook na ga wani ya ya ya saka ya, ya saka wani bidiyo ya, yana faɗan wasu bayanai bayanan da yake faɗa shine babu yadda za a yi su haɗa kai da wani 'yan ɗariƙa misali a ciki ba wata hanya da za su bi su haɗa kai da 'yan ɗariƙa su wannan saɓanin da haka su haka suke sansa ya ci gaba da tafiya za a iya duba fejinsa akwai wani mashuhuri da ya shahara da faɗa da 'yan wasan hausa haka akwai wani mai shahara da yana faɗa da su adam a zango to yana da feji ɗazun nan a fejinsa ina buɗewa da safe na buɗa na ce to kaga sarki zaki irin waɗannan abubuwan ya hanga ya ce a zo a yi wannan tafik ɗin to ga wani shi saboda idan aka kulle batun saɓani aka ce al'umma ta haɗa kai an daina aibata juna da zagin juna a haɗu inda aka haɗu inda aka rabu kuma a yawa juna kyakkyawan lafazi ba laifi ne a zo a yi muƙabala ka zo ka badana ka hujjar nima in badanawa dan nufin yi wa addinin musulunci hidima dan kuma nufin fitar da gaskiya a gane amma kuma faɗa da, da, da aibata juna da zagin juna da, da, da shauransu to wannan aka duba sai a ga daga wata makaranta wannan al'amari ya faru wannan zagin da aibata junan shine ummul aba'isin duk wannan fitinar in ah. dai ana so in dai ana so a samu daidaito a samu fahimta a gyara tarbiyyar mabiya to dole ne sai ya zama ana mutunta juna yanzu kwanan nan an yi wata kabiya a social media din nan lokaci ne kabiya, yawa a lokaci na ya cika eh lokaci ka ya cika to ah, malam ya karasa wannan fakare karasa wannan fatara ita ne kyau karasa wannan magana da kake yi na'am an yi wata kadiyya ta matsala an sami wani babban malami wanda jagora ne a cikin tafiya misali sai aka same shi da yin kuskure a cikin wata matsala guda ɗaya saboda haka wani shi ma da ake ganin malami ne bujimi wanda za a koyi ladabi a gunsa da tarbiyya kawai sai ya ɗauki wannan matsalar ƙwaya ɗaya ta wannan malami ya tattauna matsalar da izir karewar wulakantawa da kaskantawa da nuna cewar wannan malami jahili ne gaba ɗaya wanda alal akalli wannan malamin da yawa haka akalla ba zai rasa mabiya kamar dubu ɗari a ƙasa ba wanda su suna riƙonsa malaminsu suna itibarinsa suna ganin shi a matsayin jagoransu to yanzu wannan mabiyan wannan mutumin da suke girmama suke da ka girmama su da Allah ba za su ga girman ka ba kai ma yanzu da ka wulaƙanta musu nasu malamin ka nuna jahili ne ka nuna a idan duniya ka ce bai jahili ne akan matsala kwaya ɗaya da aka yi kuskure to sai kai mishi wannan to yanzu ya kake so ka koya tarbiyya ta mutunta juna malami wanda ake ganin jagora ya yi wannan to ya kake zaton ɗalibansa za su koyi tarbiyyar girmama mutane da girmama ra'ayoyin al'umma misali kaddara kuskure ne amma irin haka ake ake kuskure banda annabawa waye ya tsira da, da, kuskure waye kame bin ba annabawa ba sahabbai junansu sun ci gyaran junansu wani sahabin ya kuskure wani sahabin ya masa gyara nawa aka yi wannan amma kuma a irin haka a matsalar kwaya ɗaya shikenan sai a ɗau mutum sai a nuna a rusa shi a baje shi a nuna ba komai bane a idan duniya a wulakanta shi to kaga kenan idan dai gyara ake so to gyara ya faro daga sama sai sama ta gyaru kamar yadda shi si da bashir ya faɗa cewar malamai al'amarin nan yana hannunsu to su bai yana hannunsu su ne za su tsaya su gyara in ba su gyara ba kam to shi kenan sun cutar da amanar da aka danka musu sun ci amana gaskiya akwai ban tausayi gaskiya Allah dai gyara a to masha Allah shirka ma kana da minti goma kamar mu shiga topic na biyu To alhamdulillahi kusan akwai wata gaba mai mahimmanci da Malam Sadauki ya ɗauko wacce kamar yadda faɗa lallai akwai mahimmancin matuƙar gaske bayyana ɗaya daga cikin malamai ‘yan uwa wanda suke da fahimta irin ta ɓangaren Izala a wannan tattaunawa ɗin. Hakan zai fi ƙayatarwa domin me an zauna ne ba don a ci mutuncin wasu ba ko don a kushe waɗansu a'a sai don a fito da matsalolin da kowa yake gani ko ya fahimta da wani matsalar kila abin da malam sadauki ke ganin cewa matsalar ne ya zamanto a hakika ba haka bane sai a ji warwarewa daga wajen ahalin abu eh wannan amfanin hakan ke lalle na wa jama'a duniya gaskiya da zaman kunnan da za ku zauna da Sheikh Abdul da zauna amma abin da sa ba sami shak Abdul ba saboda matsala ba shi gida an samu matsalar shi yasa wannan zama za a sake zaman kuma ranar litinin da Sheikh Abdul shi ta bangaren Izala shi ma insha Allah. Eh. insha Allah hakan yana da kyau kwarai da gaske. Wato dori akan abin da Malam Abbas ya faɗa. Ubangiji madawakin sarki ya ba da ladabi na magana. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Daga lokacin da kace ba za ka gyara wa mutum kuskure ba da lafazin da ya dace ba to ba zai karɓi wannan gaskiyar ba duk kyawunta dan adam yana da wannan da haka nan manzon Allah kansa da ake mishi wahayi mai manzon ubangiji ce masa law kunta fazzal galizal qalb lam faddu min hawlik da ka zamanto mai tsaurarawa mai takurawa mai kakkausan maganganu to da mutane sun tarwatse sun barka amma manzon Allah ne za a cutar da shi ya mai kyakkyawar magana manzan Allah ne zai ga an yi wauta amma ya gyara da hankali amma yau waɗanda suke da rigar malanta rigar magada annabawa shin haka suke ɗauki misalin yanzu malam ba suke faɗa idan malami ɗan uwanka ya kuskure uslubin da ya kamata kenan a gyara a saggara shi a duniya yanzu ba wata gaskiya komin kyawunta da za ta fito daga wajen wannan a wajen ɗaliban wancan malamin su kalle ta saboda me ya riga ya sa masa hijabi amma da ya yi kyakkyawar magana su malam girma ya ja kuma lalle muna kiwo ta malam tuntuɓan harshe amma dai lalle wannan akwai kaza shi kanshi zai fahimta cikin daɗi kuma zai fahimta cikin girmamawa haka ya kamata a yi haka ya kamata mabiya su koya daga me daga wajen malamai amma yawanto malaman mu haka suke ka fito ka keta duk wanda ya saɓa da kai a fahimta to haka nan kuma mabiya kuma za su zama da haka nan mabiyan kowa yake koyan me yake koyan irin ɗabi'u da tarbiyyar da ya samu daga wajen malaminsa wannan kenan abu na biyu tabbas idan muka taƙaita abin muka kalli Najeriya sarki zaki kafin bayyanar ƙungiyar da ake cewa jama'atul izalatul bida wai kamatu sunna a Najeriya waɗannan abubuwan ba mu san su ba a lokacin abin da muka sani wannan zan yi magana a mahaifiyata inda na fi ido musamman a Kano mashahuran ɓangarorin addinin da aka sani su ne Tijjaniya Ƙadiriya su ne mashahurai idan ba mutum ya yi karatu ba ko ya kusanci wayannan abin ba zai san cewa ma akwai wasu saɓani tsakanin Ƙadiriya da Tijjaniya ba suna yana haɗa su masallaci yana haɗa su kasuwa tana haɗa su arotayya tana haɗa su kasuwanci yana ko abubuwa komai ana yi amma sanda zikiri ya tashi na wazifa yan tijjaniya su je su yi wazifar su sanda zikiri ya tashi na ba su yan tijjaniya su je su yi ana girmama juna wayannan tafrika ɗin na juzi'i da ake da shi tsakanin kadiriya idan ba wanda yake ya shiga ciki sosai ba ba zai san wannan ba sannan duk wanda yake ya sha tarbiyya ya kuma karanta ko baka yi tijjaniya ko kadiriya ba in dai ka yi dirasan rukun tasawuf musamman tijjaniya da kadiriya za ka ga cewa ƙuluwan tarbiyya ake ba ba kurin tasketin nasu ba Girmama malami shehu ya ce kaza to ai kenan sam'an wa ta'atan amma ka buɗe baki ka ce wai za ka ƙalubalanci ko za ka ƙalubalanci wanda sunan ka gano kuskuren shi ko da sunan kana so kai mishi raddi wannan ba mu san shi ba a duniyar addini a Najeriya a Kano sai bayan bayyana wannan kungiyar ta Izala. Mm. Sannan da aka fara samun sabanin raba masallaci al'umma musulmi aka fara raba masallacai aka fara fara raba suna baya haɗa mutane in ka san duk wanda ba dan izala a ce dan bid'a ne. Wannan wani abu ne wanda alhamdulillah ko in ce bai kamata in ce alhamdulillah ba mun shiga cikin shi mun yi shi ba za ka je taron suna ba ba za ka je kaza har ta kai abubuwa da yawa su ko malamai sufaye a wannan lokacin kamar yadda malam Abbas Salo ke faɗa su ba aqida bace ba ko wata mazhaba tarbiyya ce ta ruhi don haka abin da suka shagalce da shi ne askarin su na neman kusanci zuwa ga ubangiji madaukakin sarki abin da suka wadatu da shi kenan da haka baka jin bakin su a wata rigima ta addini domin babu ma da za su yi rigima ba su da abokin rigima manya-manyan malamai da suka rayu yanzu ne aka tilasta 'yan tijjaniya da 'yan kadiriya har suka fito suke mukabala amma ba usulubin su bane ba duk wanda ya san su ba usulubin su bane ba malaman su ba ka saka rayu ba amma tafiya ta tafiya zamani ta zamani har aka zo ana so a yi hajakin din cewa su kamar yadda faɗa in ana rancen a galabiya na ahalin sunnati wal jama'a aka ce ash'ariya maturidiyya to an gama salafiyya wahabiyya daga baya suka zo amma aka so a yi hajjakin ɗin sunan ya zama to su kamar wasu baki ne ma a ciki aka fara samun ɗaiɗaiku nan da can har suka fara yin magana suka fara yin bayasi suka suna da abin faɗa shiru shiru ba tsoro bane ba abin da wasu hausa suke cewa so wannan zuwan izala sunan kungiya da kuma wannan tasirin da ta a lokacin na cewa duk abin da ya saba da abin da suka fahimta bid'a ne abin da mutane suka shekara akan shi ba kuma bid'a bane ta dalili na'am idan bid'a ne ta hanya usulumi mai kyau wani abu ne da mutane za iya fahimta ka samu mutane suna kan wani abu na kuskure ka wayar da su ta hanyar ilimi ta girmamawa amma irin uslubin da kungiyar ta shigo da shi ya haifar da saɓani da baraka tsakanin mai al'umma musulmi a matakin farko mu a Najeriya ce kenan mu da maka ajiye eh, zancen shi'anci a Najeriyance shi an ce a Najeriyance bai bayyana ya yi zuhuri ba sai bayan 79 bayan sauran kuma kumain rahmatullahi alai. Kafin wannan saura ta imamu kumain da ya a Iran akwai ‘yan shiya amma ɗaiɗaiku ba ma kowa san su ba. Amma bayyana ta a matsayin majmu'a a duniya a santa a wato a Najeriyance ne bayan sauran kuma kumain rahmatullahi ta'ala Ali. amma kafin wannan fa ina gaya maka shekaru sama da ɗaruruwa akwai me akwai wayannan ɗariƙun sufayin da ake da su kuma ƙasa tana zaune lafiya baka jin irin wannan saɓanin baka jin irin wannan farakar ana girgama juna ɗalibi ya san mutuncin malamin shi ko da ba ɗari su ɗaya ba babba ya san girman na ƙasa ya san girman na gaba da shi akwai mutunta juna tare da akwai saɓanin kuma ban ce babu saɓani tsakanin Kajiriya ko Tanzania la akwai amma saɓanin bai kai haddin da zaka ji ana uwa ka ubanka ba ko ana kore mutum daga cikin addinin ba amma bayan bayyana wannan ƙungiya ita ma ta taimaka wajen wannan ba dukkansu kuma tafiya ta yi tafiya ba dukkansu ba Malam Abubakar Gumi wanda shi aka fi sani yana daga cikin mutanen da nake kaddarawa saboda me tare da kurakurai da shi amma yana da alkhairai da yawa da zaka kalla ka girmama shi don wannan da hidimar da ya yi. amma waɗanda suka bibbiyo baya suka bibbiyo baya daga bangaren sufaye su an samu irin wannan kurakuran saboda kamar yadda faɗa su sun shagalci da azkaru ba karatu sosai ake yi na zaure ba na littattafai da bahasi irin wannan a'a da haka nan da izara ta zo ta fara abu kaza bid'a ne mulidi bid'a ne taron suna bid'a ne kaza bid'a ne aka yi ta kaza sai zamanto su kuma sai suka fara mai da radda fi'ilin sai zamanto wasu maganganun a zahiri za ka cewa sharri ne sai dai a ɓata su da me da batanci magana ba su dace ba dan izala mugun bawa ai an binne wani mutum an je an tono shi an ga kan shi ya kalli gabas ya tashi da kan kaza irin wannan wahamiya din suka yawo a cikin mutane domin me kokarin baki ɗin wa'ancan maganganu da yan izala suka suka yada a cikin al'umma daga baya ne alhamdulillah aka fara samun wasu suka fara mutuwa suke raddi na ilimi daga wa'annan gidajen guda biyu har kuma aka kawo wannan mustawar da ake kai a yanzu amma fa ba duka aka tare ka zama ɗaya Imam Ali amir al-mu'minin yana ce mana i'riful haq summa ta'rif ahlaha matakin farko dan adam shine ka fara sanin mecece gaskiya sai ka san suwa suke kanta ba a gane gaskiya da matsayin mutane don wannan dan shi'a ne yayi rawani baki ko fari shike ne shike da gaskiya a'a fara sanin gaskiya tukunna sannan ka san yana kanta ko shehu ne yana dogon gemu wannan shikenan ya baka automatic cewa yana kan gaskiya ko katin cirbin da wani yake ja shikenan alama ce Allah san gaskiyar sannan sai ka san suwaye suke kanta sannan sanin gaskiyar iya fahimta ka ne kamar da faɗa da farko Amirul Mu'minin ya ƙara faɗa mana wato magashi cewa dan adam wato nau'i biyu ne imma akhul laka fid din aw nadhirul laka fil khalq ko dai zamanto dan uwanka ne a addini kun haɗa addini riga ɗaya fahimta ɗaya ko kuma Allah kala zama nazir mutum ne ya halitta kaman kai yadda Allah halicce ka shi kuma wannan halittar ko musulmi ko kafiri ko ba yahudi ko ba ko ba maguje yana da kima yana da martaba ubangiji wala kad karramna bani adama ba mumini Allah ya ce ba dan adam ga baki da Allah ya karrama shi yana da mutunci bai da a keta alfarmar shi ba ko da ba musulmi bane ba sai kai mu'amala da shi a matsayin shi na mutum hmm. ko da kun saba da shi a aƙida kun saba da shi a addini kun saba da shi a fahimta amma yana da mutunci yana da daraja zaka girma shi a matsayin shi na me a matsayin shi na dan adam da hmm. Allah ya karrama shi ya girma shi ba shi daraja so idan muka karyi irin wannan tarbiyyar da Amirul Mu'minin ya dora maka zamu rayu cikin sa'ada amma wallahi wallahi summa wallahi kasman billah wannan matsalar malamai suka haifar da ita kuma wannan matsalar malamai ne za su iya magance ta yau malaman nan inda ba za a lissafa malamai sama da talatin ba da kowane bangare da za su yi insafi su koma kan koyarwar Allah da manzo wallahi wannan matsalar za su zama tarihi a cire son zuciya a cire son rai a cire ananiya a cire kallon wata shura da wata ɗaukaka da wani kazatuka a kalli waƙi ina ne muka dace mu aiki tare ina ne muka saɓa kowa ya koma ya abin da ya fahimta cikin girmamawa ba ka da wuta ba ni da aljanna ba kuma wanda ya san waye zai shiga ta sai ubangiji duka lalibai ake yi me na karanta jijin ruwa ka fitar da wannan ka kori wancan ka watse wancan ka tarwatsa wancan ka aibata wancan wace riba za mu ci a cikin wannan ba wata riba da za mu ci kuma mu mabiya da almajirai da awamu suna koya ne daga madubinsu me madubinsu malamai in malamai suka lalace al'umma za ta lalace hmm. domin su ne masu shirwa su ne fitila su ne masu haskawa su ne shiryar da za a karba daga wurinsu so dole ne malaman mu su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah akwai malamai bari ba da misali guda biyu sarki zaki ko da lokaci na ya Allah ƙara mun ci da to to shikenan mun kara yanzu akwai malamai guda biyu a cikin izala akwai da Abubakar Mahmud Sani birnin Kudu malami ne wahabi kuma yana da tsantsan adawa da shi ci, amma maganganunsa akwai abin ɗauka akwai abin izina ya yi maganganu masu kyau na hankali na ilimi da ya kamata ka ajiye mazahaba ka ajiye aƙida ka kalle su domin za su amfane ka a matsayin ka na mutum maganganu masu kyau wanda ya yi kan irin dan mutum ya saba da kai a fahimta wannan bayan nufin cewa bai ya fita daga musulunci ko kuma ya zama abokin adawa ba haka ya kamata malamai su zama akwai malami na biyu Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna wanda shi cewa ya ma in ya mutu baya buƙatar ɗin shi a yaje mishi sallah amma wallahi ka ajiye wannan maganar da ya a kilfin shi daban maganganunsa da yawa na ɗauki darasi a kansu domin ina jin ƙorin saboda tun da saurayi sau ɗaya na ji yana magana ta hankali ba wahabiya ne kuma cewa irin mu ma baya bukatar su je mishi sallah in ya mutu saboda yana da itikadin mu ba musulmi bane ba amma a cikin maganganun shi akwai abin da zaka iya dauka so kada ka sa kanka a cikin kangin duk wanda baya cikin fahimtar ko a ka tsammanin cewa ba za ka iya tsintar wani abu da za ka amfana gurin shi ba kamar yanzu ka faɗa sarki zaki shi ma amfana gurin shi a cikin ruwayoyi abubuwa da yawa hikima fataccen mumini ce duk inda ya ganta zai kama ko a hannun wane ne so mu zama wayayyu kada mu yadda a kulle mu da turkin wata ɗariƙa ko turkin wata mazhaba ko wata ƙungiya ko ana ko kaza a ce kar mu fita daga wajen duk abin da baya cikin wannan ba gaskiya bane ba mu yanta kanmu mu bude mu addinin nan yana da faɗi kuma fahimtar shi tana da yawa tana da yalwa yi kokari ka fahimci abin ka fahimta ka yi da ikilasi da yaƙini ka je wa Allah iya abin da ka fahimta kenan wanda ya saba da kuma kai mishi uzuri ba naka bane hukunci ko hisabi a ciki ka ɗauki mutane guda biyu da zan rufe da su a ɗariƙa da nake ƙaruwa da su ɗauki Profesa Makare kowa ya san ba ɗan shi'a bane ba amma maganganunsa da wahala ka ji yayi maganganun da ba za a amfana da ita ba tare da kurakurai da ya da tare da saɓani da yake da abubuwa da yawa amma yana cikin mutanen da ke girmamawa in dai zan ji maganar shi na saurara don na san zai wahala ya maganar minti talatin ban samu abin da zan amfana shi a ciki ba ɗauki na kurkusa nan malam mujir adam goza kowa ya san ba ɗan shi'a bane ba amma ina son malam mujir ya karatu domin sai na koyi wani abu daga tarbiyya daga akalla daga usulubi yanda yake magana yake mu'arada da waɗanda suka saba da shi tare da dukkan girma ba za ka haɗa usulun shi da irin usulubin su dan wa abul fatai ba ba za ka haɗa ba so irin wa'annan ababen koyin suna nan da yawan gaske da ya kamata ka ajiye aƙida ka ajiye wata fahimta ka kalli waƙi me gaskiyar kamar yadda Imam Ali koyar daga ko janwa take ɗora a kanta ka yi aiki da ta ka tsira ita dama ake nema ka saba da kowa akan gaskiya domin ba wanda aka aiko maka Allah da manzo aka aiko maka sai ka tsira duniya da lahira insha Allah ina na tsallaka lokaci na masha Allah eh mun gode sosai to uh, ah, Shak Abbas kana da minti goma insha Allah mu je da guguje kuma eh, zuwa to so <laughs> alhamdulillah ah, kamar yadda na yi shimfiɗa kusan mun sami tawafuki da dan uwa Sidi Bashir akan abubuwa kusan da aka gaya min topic ɗin abubuwan da nake tunani da na tunani sai na ji tunanin mu ya zo iri ɗaya duk da ba ni ba akwai wani dan uwa shi ma da ya yi min waya tunanin namu ya zo iri ɗaya kuma da na zo sai na ji Sidi Bashir kusan hanyoyin da yake bi hanyoyin da na kalla kenan shi sa dama ni ɗazun na fito baro-baro cewar tun da dai gyara ake nema ba wani ɓoye-ɓoye bahasi ne kamar bahasi ne aka bamu muke yi dole ne mu gabatar da hanyoyin da za a bi sannan kuma mu fitar da nata'iju kai abin da sarki zaki kake so kenan abin da kake so ya za a yi wannan matsalar ta kau wannan zahirar a daina ta sau da haka to dole sai an san daga ina ta soma me ya jawo ta kuma sannan za a san hanyoyin da za a bi a gyara babu shakka ba duka aka taru aka zo aka zama ɗaya ba wallahi na ƙudurci cewar zan ba da misalai da maluma daga cikin wahabiya domin ni na riga na gama shirin cewar dama ni ɓangaren su zan fi kalla domin matsalan ta fi daga ɓangaren su so da haka a wannan dai matsala ta nuna ragiranci da miyagun maganganu da waye to magana ta gaskiya in dai mutum adalci yake yi ta fi ga ɓangaren su an fi samun irin wannan in ka jita daga wajen wata ɗa'ifa za ka samu wato raggi ne ake yi ga wani abu da suka faɗa da haka su ma sai aka mayan musu da raddi kuma in kayi abu an maka daidai irin abin da kai wannan ba laifi bane wa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bi abinda ba a so ta'addanci ne ba a so a zarce abinda wato To jama'a mu yi hakuri a shak shek malabu sadauki kamar kan da muke magana insha Allah mun ga yana da network problem ان شاء الله زيد او يزكو ياكم طيب بسم الله يوه على دينا To, sannan abinda dole mu daɗa fito da wata zahira wadda ta taimaka wajen faruwar wannan al'amura na saɓanin ya ƙazanta wanda ƙazantar saɓanin ta kawo wayannan miyagun maganganun shine a tsari a tsari na na naƙadi wato in za ka yi soki wani abu ko kai masa hukunci da cewa mai kyau ko mara kyau musamman za ka yi hukunci ka ce abu kaza mara kyau ne ko abu kaza ba daidai ba ne wanda wani ya yi, ko wani ya faɗa ko ya aikata to akwai wani tsari mai kyau wanda hatta a tsarin akademiya malaminka ne shi ya karantar da kai an baka tafi kana rubutu a kai an haɗa ka da shi ka san ya fi ka ilimi tazararka da shi kai digiri kake shi yana PhD amma za ka je ka rubuto abu shi yana supervisor ɗinka zai zo ya buɗa maka gurin nan ya ƙi maka gyara sai ya ce maka nan me kake nufi kafin ya ce maka ka yi kuskure ko ba daidai ba ne sai ya ce nan da ka faɗa karanta nan sai karanta me kake nufi sai ka gaya mai ga abin da kake nubi sannan sai ya gangaren ma da hukunci cewar wannan ba daidai ba ne ga yadda abin yake ga yadda abin yake ga yadda abin yake wannan shi malamin ya san kuma kafin ya tambaye ka din ya san abin ba haka ba ne, amma kai yana koya maka tarbiyya ne cewar kada ka hukunta mutane da fahimtar ka ka fara jin yadda ka fahimta haka yake abin shi ma abunsa ko ku a'a yadda ka fahimta saɓanin yadda yadda yake maganan shi ne so da haka da yawa ana ji na eh ana ji yawa to da yawa sai a zo a ɗauko magana sai yadda ka fahimce ta sai ka faɗe ta kuma sai ka yanke hukunci wa mutanen da suka faɗi wannan maganar da wannan fahimtar taka ba tare da ka tuntuɓe su ka ce me suke fahimta me abin da suke nufi da magana wannan dai ina so in gaya mana wannan ka'ida sananniya gurin malaman usul ke cewa alhukumu ala shay'i far'un an tasawuri yin hukunci akan abu to ya reshe ne daga yadda ka fahimce shi yadda ka suranta shi idan dai baka fahimci abu daidai ba to duk hukuncin da zaka yi mai ba daidai bane idan dai baka fahimci abu daidai ba to hukuncin da zaka yi mai ba daidai zai zama ba sai ka fahimci abu daidai sannan zaka yi mai hukunci daidai to magana ta gaskiya a wannan zamanin wannan zahirar ta yaɗu kuma dai su wa'annan bayan Allah abin na fi daga gurinsu kai tsaye za su ɗauko magana su fassara ta yadda su suka fahimta su ce kai ma haka kake nufi kuma su yi maka hukunci da wannan maganar wanda kuma galibi da an tsaya an fahimci juna ko da an tambaye ka an ce wannan maganar ni ina ganin matsalar tafa kaza ne amma kuya kuke nufi da kaza wala Allah da ana wannan tintibar to da an rage wa'annan miyagun sabanin alhamdulillah ba za mu ce ba a rage ba albarkacin shi wannan fejin da yawa akwai masailin da ake kusan a yi kokawa a kansu kusan a yaƙi amma albarkacin wannan fejin yau maganan su ma an daina yi to da Allah wannan bai isa izina a gane cewar ashe tun dama da an dau usulubin tattaunawa tattaunawa da girma da mitintawa a zo ko kuma tuntuɓa ni musulmi ne kai musulmi ne in dai ba kana ganin cewa ni ba musulmi bane wannan kuma shikenan ba magana ni tare da kai amma in ka yadda ni musulmi ne kai musulmi ne to me zai hana wani abu da ka ga ya bayyana daga gare ni ka tuntube ni ka fara jin me nake nufi akan wannan al'amari idan ka ji ni ka ji me nake nufi akan wannan al'amari to sannan sai ka ji sai ka zo ka gaya mutane ai na tuntube su ga abin da suke nufi yadda na fahimta haka ne sai kai abin da ake cewa isdarul hukum sai ka yanke hukunci ka ce abin nan ba daidai bane domin da kansu ma sun faɗi kaza abin nan ya saba ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alal aqalli ka tuntuɓi mutane Kaji ji me ake nufi me suke nufi da abu amma baka tuntube su ba baka ji a suke yadda ka fahimta kawai sai ka yanke musu hukunci wannan magana ta gaskiya na ɗaya daga cikin abin da ya taimaka wajen ƙara ruruwar ruruwar wannan rikicin in ka hada da abin da ɗan uwa Sidi Bashir ya faɗa na cewar takaita gaskiya akan wasu mutane a ce iya kaɗai su ne kawai kan gaskiya wanda duk ba a tsarin su yake ba an maka wata shaida ka zo kawai yau a baka wato a sa ka cikin wata tafiya kawai da an saka a wannan tafiyar to fa kai tsarkakakke ne iddisi ne kai wanda duk ko bai shigo wannan tafiyar ba kai abun ka batacce ne ya bata ranar da ka shigo wannan tafiyar kai aka ce ka to ka dawo kiddisi kai ne tsarkakakke kai ne duk wani lakabi na yabo da kirari wanda ku kuka dauka kuka yi wa kanku za a sa maka wanda duk ba wannan ba kuma za a tura mishi duk wani lakabi wanda yake na zargi da suka da waye to magana ta gaskiya idan dai gyara muke so to sai mun dawo muna tuntubar junanmu akan masail ba akwai akwai maluma a su bangaren wannan wahabiyanci ɗin da yawa wanda suke da insafi kwarai da gaske waɗanda suke tsayawa ba sa shiga cikin baragada da ruɗu na al'amari na ga wani ɗaya daga cikinsu ya wani jawabi sai aka ce masa sai ce yake faɗa sai ce an yi min waya an min tambaya akan jawahirul ma'ani yace da aka yi min tambaya akan jawahirul ma'ani sai na ce da mai tambaya wallahi ina da jawahirul ma'ani amma ban taba karanta shafi biyu a ciki ba in ji shi wannan babban malamin na izala sai ce ban taba karanta shafi biyu a ciki ba don haka gaskiya ba zan baka wannan amsar ba za ka same ta a gona don ban taba karantawa ba sai ke faɗa cewa a gurin sai ake ce ai ga wani shi kaza ne yana yin kaza yana yin kaza a ƙarshe da yake magana sai ke cewa a ji tsoron Allah yake gaya wani da yake cewa shi nan mai gyara ne a jawahirar ma'ani shi mai fito da kurakurai ne da waye a cikin jawabin da ya mai da nasiha sai ke ce mai amma a ji tsoron Allah to irin wayannan idan za a same su su yawaita masu irin wannan usulubin masu irin wannan ladabin to lalle lalle za a samu gyara a cikin al'umma za a samu daidaito za a samu raguwar wannan zahirar ta rashin mutunta juna da rashin karbar za ka samu malami ya zo ya ɗauko bulugul maram yake karantarwa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi amma ba za a saurare shi ba saboda me saboda ba namu bane yana karanta sahihul bukhari yana karanta sahihu al-imam muslim yana karanta littafin sunan na abi daud yana karanta muwadda malik yana karanta littattafai dai ga sunan yana karantar da su musulunci amma kuma ba za a saurare shi ba saboda ba namu bane ba ba za mu saurare shi ba yana yana fa'idantarwa saboda haka ala ayyi halin in dai muna so mu gyara in dai gyaran muke so tsakani da Allah to mu gaya wa kanmu gaskiya kuma in an san gaskiya ce a karɓe ta daga gurin kowane ne kuma a sanya za a gyara a ceci al'umma daga wannan muguwar tarbiyyar ta aibata mutane da ganin ni dan aljanna ne wane kuma dan wuta ne ni dan aljanna ne wane dan wuta ne tun a raye kana hukunci kana hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce masa inna alayka illa albalagh sai ya ce wa alaina alhisab ya rasulullah abin da ke kanka shine ka isar mu kuma mu ce wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne a wajen mu yake mu za mu hisabi mu ware yan aljanna mu ware yan wuta wannan aikin mu ne in ji Allah da haka to idan lamari ya zama haka ina ga malam yanzu an an yi lokacin da za a yi wa'azi a ce alaran ma jawo min ayan nan a sauke su bakin a kai su a sauke su bakin wuta ko bakin boda a ce alaran ma jawo ta wannan ayat ta kaza sai a jawo ayat da ta soki yahudawa ko mushrikai sai a sauke ta akan yan maulidi ni na ji wannan da kunne na wallahi wai a ɗauko ayar nan da ta kafurta su yan maulidi sai aka ɗauko ya zai amanu inna kaseeran min al-ahbari war ruban wai ita aka ɗauko wai za a kai yan maulidi bakin boda wai a kai su bakin wuta aran ma sauke mun su a nan bakin wuta to yanzu wanda ka ce masa ɗan wuta ka kai shi wuta tun a rayu ka naɗa wannan ɗan wuta ne wannan ɗan aljanna ne to yanzu kai wannan wani hurumi ka shiga kenan kuma su wayannan mutane da kake ce musu ƴan wuta ya za su soka ya za su bi ka ya za su girmama ka so da haka ina ganin lallai-lallai, akwai buƙatar a haɗu da ɓangaren mu yan izala wannan challenges din da muka buka tura musu akan wannan saboda zahirar da ake magana kenan ba wani matsalan bane akwai sabani tsakaninmu da da yan shi'a uh, sabani akan abubuwa da dama wanda muke da su wanda mu muka karanta muka gani wanda ta yi su in mun faɗa za su ce ai wannan ƙage aka yi mana wannan ƙarya aka mana wannan ba haka bane misali muna da sabani da su amma wannan topic din da ake tattauna ana tona topic din da za a haɗu ne a kawo gyara ga baki ɗaya yaya za a gyara tarbiyya ta eh, wato ta mu ɗalibai mu mabiya mu zan mun gyara tarbiyyar mu muna sauraron gaskiya a duk inda take domin ita gaskiya daga Allah take kuma daga manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam in ka mata izgili ba wanda ya faɗe ta kaiwa izgili ba wato wanda ya zo da ita Allah da Manzon su kaiwa izgili ba shi wanda ya faɗe ta ba in ka nuna baka yadda ba da haka matsala ce muhimmiya lalle a dan uwa dan izala afuwan kan sai dan izala ban sani ba tunda akwai su ma kungiyoyi a cikinsu kan faɗa masa sunan da ba lalle sunan su ba to amma dai wannan dai bangare dai su ma ana da bukatan su su zo domin wayannan challenges din da muka bubbuga eh. su zo su gani me ya kuskure a ciki me ya muka yi daidai me abin da ba daidai ba ko menene yadda za a yi a gyara alhamdulillah mun gode sosai amma da za mu hmm. je biyu ko da wannan topic za mu doki minti goma goma ne mu amsa shi mu bude layi amma na ga akwai muhimmiyan abin da ya kamata in ba wa mallumma na minti biyu su amsa mini ah, gaskiya ba za mu musallake wannan ba saboda shak sidi bashir ah, kana ganin an ce ana neman gyara ɗalibai mu ɗauki gaskiya wurin kowane ne kana ganin an yi daidai kamar kan da kai da mala su sadauki a nan in kowa zai jiya kamar kama a kun kuna tura laifin duka wurin yan izala wurin yan izala mallumman izala kun nuna cewa su ne asalin wannan tabargazan da aka samu kuma kuna tura musu laifi shin kana ganin ya yi daidai kuma kana ganin cewa to yanzu in wani dan izala ne shi ya ji wannan kana ganin wannan abu zai iya sa ya ɗauki gaskiya a wurinka ko dai a'a me yasa aka yi haka ko kuma wani irin gyara kake ganin cewa in ka faɗa haka za a iya a samu a wurinsu to sarki zaki shi wannan maudu'in da ake so a tattauna domin amfanin al'umma ya yi kama da gyambo ne ake so ya warke shi ko gyambo ana so ya warke sai an gurje shi ya yi jini ya fita fes sannan a kawo mishi magani da ya dace da shi a sa mishi in dai ana so a samu lafiya amma ya mishi lallaba lallaba to babu abin da zai ƙara sai ciwo ya yi kama da haka hausawa za su gane abin da nake nufi wallahi azim Allah shine masanin ki zuciya abin da nake faɗa kan cewa izala ne ba da gilli ko hasada ko jin haushi ko ɓatanci nake ba da nufin iya abin da na fahimta kenan idan akwai akasin haka daga wurin sai kamata mu ci idan ko haka ne to kaga kenan ya sai mu haɗu da mu da su mu ga ya za a gyara mu mun fahimci cewa wannan matsalar umuman da ta faru a cikin al'umman mu a ce, sababin tushen ta ya faru ne bayan bayyanar kafin bayyanar ku mu san wayannan abubuwan ba so yancin eh, da ya faru an samu kuma ana so a kawo gyara kuma kuma kun fahimci wannan akwai abin a matsala to ya za a gyara shi sai mu haɗa kai kuma mu gudu tare mu tsira tare ba muna cewa su zama yan shi'a ko su zama yan ɗariƙa ba ba haka ake nufi ba amma da shi'a da ɗariƙar da izalan akwai wasu abubuwa da suka haɗa mu komai ƙanƙantar su to ina wanda suka haɗa mu da koya muka fahimce su mu taƙaici a su mu gina a su inda muka rabu na fahimta ko na mahanga ko na madogara to kowa ya girmama kowa ya abin da yake domin kana yi ne domin neman yardar ubangiji amma kamar yadda uwa ya faɗa jefa wannan wuta ce wannan ɗan bidiya, kai wannan bakin boda wannan ba naka bane ba ba mu ga manzon Allah ya haka ba ba mu ga sahabbansa sun yi haka ba alinawa to ya kamata a ce an yi koyi da su ne hmm. so kawai wani ya dauka cewa kamar mun zauna ne da ni da ɗan uwa Malam Abbas muna so mu ɗora laifin ga baki ɗaya akan yan izala A'a ba haka bane ba kila shi ma da yana nan yana da abubuwan da zai faɗa wanda kila mu mu hango ba yace a ai daga eh, shi an ci ne ko daga bangaren ko da bangaren sufaye ne sai sai mu ji wannan in muna ta cewa sai mu sai mu sai mu faɗa in ba mu ta cewa sai mu ce a mu ma yanzu mun faɗa ku eh lalle wannan matsala ce to za a yi mu haɗa ga baki ɗaya mu gyara ta shine hankoran mu kuma shine hadafi din eh. kan wani mummunan fahimta akan wannan eh, na fahimci haka wato bi ma'ana kai da malam abbas sadauki bi ma'ana a ta bangaren tijjaniya da kuma bangaren shi'a suna samun matsala ne wurin dan eh, wurin yan izala shi yasa ba ka faɗa ba ne saboda wani ke ya amma inda kuma malam abdulmutalib yana nan shi ma she ya gaya muna inda kuma ake samun matsala ta wurin yan ɗari da kuma yan shi'a bi ma'ana abin da kake nufi kenan haka ne very good okay. mun fahimta mun fahimta alhamdulillah to mala bas kai ma kana da minti biyu kai ma mu ji me yasa kai ma to haka ne ka ni ni na zabi ma abin ya zama ba wani sakaye sakaye saboda inda gyaran ake so da gaske to ba za a yi rufa rufa ba ni na zabi haka saboda in dai gyaran ake so to ba za a yi ba za a yi bahasi ne ake ka fito da komai ya ka fito da shi a caje a ƙarshe a fitar da natija a samu amsar da ga matsalolin ga kuma hanyoyin da za a gyara amma muddin ba a fito da matsaloli ba to ba za a taɓa sanin hanyoyin da za a bi a gyara ba so da haka iya fahimta ta abin da na fahimta dangane da maudu'in shi na fito da shi na faɗa dan uwa Sidi Bashir ba mu taba magana da shi ba ban taɓa ah, ganin sa ba sai a social media a wannan pejin nake ganin sa ko ba mu taba wani topic tare ba kuma wallahi ba mu taba wata magana ni da shi tare ba in ba a yau a wannan matsalan ba amma magana ta gaskiya ko dan izala ne mutum a Najeriya <laughs> musamman wanda suka dan dade su riga za su san cewa wani abin da ake faɗa magana ta gaskiya haka ne abin da yasa na gaya maka abin ne ake so a fito kai malam albani Zaria ya rasu mala albani na Zaria ai ya yi magana irin wannan ya ce akwai wanda ya zo ya ce a raba masallaci a raba kaza a raba kaza a raba kaza ina da bidiyon sau da haka idan bukata ta yi misali a ci gaba da tattaunawa duka irin wayannan bidiyoyin muna da evidence misali wanda yake daga ba daga gunmu ba daga gunsu malaman su a kwanan akwai wani malami da yake fitowa yake maganan kaman yabo na yan ɗariƙa haka yana nuna ilimi a gunsu ya yi karatu a gunsu da waye ina kallon wasu yan izala suna zagin sa suna masa kuma tare da cewa fa a ciki yana cewa su ahlu sunna ne wal jama'a yana danganta kan su ne yan izala su ne kaza amma kuma wani dan cikin su saboda ya faɗi gaskiya irin wannan ya ci masa fuska ya fito yi wannan a kwanan nan aka yi bidiyon duk wayannan bidiyoyin suna nan malam albani zaria shi ne yake faɗa ya ce waye ya zo ya raba idan kaza yana ni ba zan yayi zagi ne amma ba zan ba shi yana faɗa idan kaza yana da kunya ya zo ya ce a haɗa kai waye ya zo ya ce kar abuwana kar abuwana kar abuwana sallah a raba masallaci nan kada a cika waye ya fara wannan kaga kenan idan mala albani yana matsayin dan izala ya fito ya faɗi haka to kenan me matsayinsa kenan a gurin yan izala shi malam albani kuma me matsayin wannan magana da ya faɗa ya ce su ne suka fara wannan kaga kenan mu mai laifin mu kamar muna maimaita abin da malam albani ya faɗa ne akan wannan kabiyan saboda haka gaskiya ce kawai za a faɗe ta kuma abin da ake nema ya za a samu a gyara a daidaita Allah tabaraka wa ta'ala shine mai sanya katari Allah ya sa mana alhamdulillah jama'a koyaushe muka zo wannan topic biyu ita ce abin da za mu tattauna to topic na farko za mu ba da topic na biyu <laughs> wannan topic na biyu minti goma shiri bashir zai yi minti goma shak mala ba sadauki zai yi she mu bude layi topic na biyu shak sidi abinda ni na fuskanta na gani wasu ban cewa malluma duka shin ce wasu malluman wasu na ji su kana ganin wasu ababen suna neman su cover ne wasu malluman in ka ji zantuttukan su wasu ababen suna nema su cover ne saboda me yasa kamar jama'a yake wa aiki ya san abin da yake faɗan ya san a'a ɗayan malamin da ya masa raddin nan ya san ɗayan malamin ya fi shi gaskiya amma a'a saboda ya kare akidansa saboda ya kare jama'ansa wallahi she ya je ya nemo wani addisai ko da bata inganta ba ko da me yake ce a wannan shi ma ya dogara kan wannan hadisi amma fa wallahi ko ga mai hankali in ya ji nan ya ji nan ya san nan ga inda gaskiya yake amma wannan malami bai taba yadda ga inda yake kuma yana da mabiya mabiya wala Allah mutanen da ke kallon mu in mun kare program sometimes wala Allah kamin programin ya kai eh, eh, kwana biyar kaga mutane da suka duba wurin dubu eh, hamsin dubu ashirin dubu ɗari dubu goma dubu biyar wala allah mabiyansa kawai a cikin wannan wuri an ya samu kamar dubu ɗaya ko dubu biyu to su kuma abinda malam ya faɗi shi kawai suke aiki da shi ko da menene shi amma bai tausayin wayannan mutane shi dai a'a ya tsaya kai sayin daka shi dai yana kan gaskiyan shi to malam me yasa masu suke yin haka baka ganin wannan ababa shine farko cikin ruda al'umman musulmi to bismillah wannan shine abin da na faɗa sarki zaki na shaka tana ƙarfafa maganar mu ne akan wannan tambaya din malamai su ne aba'is abu na farko shi malami ya kamata ya ji tsoron Allah ya san amana ce Allah ya danga a hannun shi ba isassa ba ce ko wani abu ya sa Allah ya bashi wannan ilimin da har mutane suke nema a wurin shi da haka amana ce kuma sai Allah ya tambaye shi sannan malami ya san cewa in ka faɗi abin alkhairi ɗaya wani ya aikata to kana da ladan shi kana da ladan kuma wanda ya aikata sannan hakan abin mummuna ne shi ma idan ka san wannan abin kai aka danga ka san ba ne bane amma saboda maslahaka ta duniya da kwaɗayin son girma kar a ce wane ya faɗi kar a ce wani ya rasa kaza ka ɗora mutane mabiyan da ka san su sun yarda da kai sun ba sun baka amanar su addinin su a wurinka amma ka ɗora su akan abin da ke ka san ba daidai bane ba to fa duk halakar da suka shiga kana da kamashu kuma kila kila su fa a lahira su je su kubuta domin kila su sun yi da iya ƙiƙinin su kenan ba su ga wata gaskiya bayan wannan ba sun ɗauke ka matsayin jagora suka yarda da kai suka sallama maka bisan ƙarya kake ba kaga haɗarin yana da girman gaske da haka malami ya kamata ya san cewa kada ya sai da addininsa ya sai da lahirarsa saboda mata'un kalil wani girma wani matsayi wani ɗaukaka wani kamiyyan mutane duk ba wani abu da zai amfane ka ka faɗi gaskiya ko da kowa zai tarwatse ya barka amma kada wannan kamiyya kada a ce wani ya gaza ko kaza ya sa ka riga nassi ne kowa ya sani haramun ne yin fatawa ba tare da ilimi ba abin ka san ba daidai bane ba kar ka faɗa ka ce baka sani ba amma kada san rai ko kan kare ka da ka san ba daidai bane ba ka ce sai kayi tawili kayi kaza kayi kaza yana da wahalan gaske wannan ba kowa ke karban gaskiya ba idan malami ya zamanto ya sai da addinin sa ya sai da mutuncin shi bai fahimci hadafin wannan amanar da Allah ya danka a hannunsa ba to shine zaka samu kansa a cikin wannan a gefe guda su kuma mabiya dama ba a ce kawai malami makaune biyayya ba malamin nan shi sa ake cewa ka binciki wajen wa za ka ba da amanar yau in mutum yana da kuɗi miliyan hamsin aka ce ga wasu mutane dukkaninsu suna da amana sai ya nemi wa ya fi kowa amana a cikinsu sannan ya ba shi wannan miliyan hamsin ɗin ba kurin dan yana ɗan a gidansu ba shike na wani gage mu shike shiga miliyan hamsin a jemu ba zai wannan ba ko mutum zai yi tafiya ya daɗe yana da mata zai ɗan ta a hannun kowa ne sai a wajen wanda ya aminta da shi me yasa addinin ka kurin zaka mika shi hannun kowa baka kai bincike ba bai kamata mabiya su zama haka ba ya kamata addinin ka yafi dukiya da duk abin da ka mallaka tsada domin magana ake ta jan wuta ko aljanna da ka shi yafi cancanta kai taka tsantsan kai tsantseni ka bincike a wurin wa zaka danka wannan amana. ta yadda za ka je ka sadu da Ubangiji lami lafiya kalau amma ka rufe ido ka sa san rai a girman rawani ko tsawon gemu ko katin cirbi ya zamanto su ne mai iyarin ma'aunin kurin da ka kalla ka ji cewa barka danka ka a wajen to lallai akwai kuskure a ciki kana buƙatar bincike kana buƙatar nazari kana buƙatar bin diddigi su ko malamai su ji tsoron Allah ka sani daidai ne eh baka sani ba sako babu gazawa hausa suna ce durƙusawa ga wada ba gajiya bane ba da sarki zaki nake baka labari shi wannan dan wani zuwa Abdul Mutallib eh. tattauna muke da shi a shafin Isha FM yayi muhadara a kanmu yana faɗan shi an ci kaza ne ba kaza duk ya gama wannan da ya zo mai da maganganu sai na kama shi ya maganganu guda biyu kurakurai duka na ce wannan kuskure ne amma ba zan ce ƙarya kake ba muna buƙatar mu ji ina ka samo su wannan maganganu masajir ɗinsu ban tashi daga program ɗin ba wallahi azimi jikan shi ya kirawo ya yadda kuskure ne kuma ya karɓi kuskuren kuma yana godiya akan wannan tambihi da aka yi mishi Allahu akbar wannan yasa na ƙara girmama shi na ƙara kaddara shi domin ba kowa ke da wannan shaja'ar ba Malam Abdul Mutallib kenan Malam Abdul Mutallib din Na'am na'am akwai malamin da ba kama suna zan ba shi ba ma kuskure ba ƙarya aka yi mana yau saman shekara guda ina cewa a zo a tabbatar da wannan abin in dai ba ƙarya bane ba ba a fito an tabbatar ba kuma ba a zo an karɓi gyaran ba hmm. me yasa ba za ka girmama wannan ba dole ka girmama shi ka mishi kyakkyawan zato cewa zuciyar tana neman gaskiyar ne so haka ya kamata malamai su zama yau dan kayi faɗa magana ba daidai ba ko ka zo ka gyara ko wannan ba nafin shikenan kuma girman ka ya faɗi ba a'a ko kaɗan kai wane ne kai ba kowa bane ba da haka wallahi malamai su ji tsoron Allah Ka tsora mabiyansu don jin cewa mutane sun rubuta ido sun baku amana kurin ku ɗora su abin da ku kun san ba gaskiya bane ba don ku rike matsayinku ko don ku rike wani abun duniya da kuke samu ko wata shahara wannan za ta ƙare, kuma za ku je gaban ubangiji kuma za ku amsa gaban ubangiji ko kuma biya kakku makauniyar biyayya domin addinin ka yafi komai tsada kar kai wasa da shi mun gode Allah ya saka da alkhairi to shek malam baska ba kana da minti goma za mu bude layi kenan na'am to sarki zaki ni ai wannan nasiha ta Sidi Bashir ai ban ga wani abu da za a kara akan wannan ba Ah, sai dai a jaddada malamai su ji tsoron Allah kada duniya ta ruɗi mutum duk yadda ka kai duk yadda ka kai ga samun duniya wasu sun same ta a bayan ka sun tafi yau ina suke ko ambatan su ma ba a yi ba amma son su ba saboda haka duk yadda kai shura in ka tafi musamman akan hanyar da ba daidai ba mutum ya tafi shikenan shi za a bashi da Allah ne kuma wannan shura da aka yi ta ta zama ta aikin banza ba ta da wani amfani ba ta da wata ma'ana da za ta Samar wa mutum magana ta gaskiya abu ne wanda yake ba da wahala kwarai da gaske mutum kaga ya fito karar shi karya zai kare kamar yadda gaba na sarki zaki wanda mutum in ko da ba ɗalibin ilimi ba ne ba yana ji ya san wannan ƙoƙari ake yi ta ƙarfin tsiya sai an ba wa ƙarya kariya to abun gudun shine wanda bai fahimta din ba ya ga cewa ka ba ƙarya kariya kuma ya ɗauka cewa ƙarya din gaskiya ce ya ɗauke ta a haka ya tafi yana aiki to fa akwai wata aya da Allah yake cewa yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar ranan alkiyama ana bawa mutum labarin abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar me ake nufi da abin da ya gabatar da abin da abin da ya gabatar shine aikin da ya yi da kansa ya kawo shi lahira abin da ya jinkirtar kuma aikin da bayan ya mutu sai ya mutu bayan an taso sai ya ga wasu ayyuka sai a ce wannan ayyukan ba sai a ce ai bayan ka mutu wannan duk sakamakon ka gani idan alheri ne a ce gashi saboda kai ka dasa alheri iri kaza bayan ka rasu aka ci gaba da yi saboda haka ga ladan wannan alherin shine ma akara idan aka sun haka ne sharri mutum ya koya aka ci gaba da yi aiki da sharri aka ci to shi Allah yana nan kai ne ka fara koyawa hmm. da haka duk wanda ya yi da kai ya koya abun ka ya koya kai ne mazdarin abun to zunubi ba zai ta ci gaba mutum yana lahira Allah ya tsare mu ana ta tura mai zunubai ana ta tura mai zunubai har a je kiyama zunubai su taru ya ga wannan zunuban ya ce ya ubangiji wannan ba ni ne ba a ce wannan ma kaddamta ne wannan kuma ma akarta ne wannan wanda kai da kanka ne wannan kuma wanda ka koya ne ka tafi ka bari aka ci gaba da yi har kiyama bayan ka rasu da shekara ɗari biyu ko ɗari uku ana yin wannan abun da haka duk wanda ya mutum miliyan kaza sun yi wannan abun ga sakamakon abun yanda aka ba su kai ma an baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qutila bunu adama zulman illa kana ala ibn adam al awwali kiflun min damihi li annahu awwalu man sanna al qatla ba a taba kashe dan adam za auka ma qala alaihi salatu wasallam manzo ce ba a taba kashe dan adam da zalunci ba face ɗan annabi Adamu na farko sai yana da kaso daga wannan zunubin da aka yi. Annabi ya ce salasalan shine farkon wanda ya fara sunanta kisa a duniya. Duk kisan da aka yi na duniya yana da kamasho a ciki. To me zai sa? Me zai sa za mu fifita abin da zai ƙare akan abin da zai wanzu? Mu ji tsoron Allah abin da ke gaskiya ta mutane mu faɗe ta. Abin da ke eh, abin da baka sani ba to baka san shi ba abinda ka sani ka fito ka faɗa ka sani amma ka zo ka kirga mutane ƙage da ƙarya ka ce da haka za ka yi blackmating ɗinsu ka ɓata suka shafa musu bakin fenti a idon duniya don wata ka ta gilli da waye menene riba ka dan kaya haka wata riba kake da ita Abinda da suka yi na gaskiya ka tabbatar musu abinda kake ganin kuskure ne ka tuntuɓe su ka ji in ka tuntuɓe su suka gaya ma ka tabbatar kuskure ne sai ka fito ka gaya mutane wannan fahimta ta yadda suka fahimta din haka ne kuma gaskiya kuskure ne ga dalili ga dalili ga dalili shikenan Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin daidai kai ka faɗi iya abin da ka sani kuma Allah shine masanin zukata amma ka zama kai ne zuciyar mutum kana kallanta ya faɗi magana ai ƙarya kake wannan maganar dan kaza ka faɗe ta ai wannan maganar kaza ne kana leƙa zukatan mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaya wa Anas ibn Malik ka wato kafiri kafiri ne ya kashe sahabbai da yawa a yaki. wai sai da su sai na ana suka tarba shi a lungu za su kashe shi wai ga ba sarki sai Allah kawai sai ce ashhadu an la ilaha illallah ya kalma shahada so da haka sai da na ana sai ga wannan kalmar shahada ta ƙarya ce kawai ya kashe shi da ya kashe shi da aka zo aka gaya annabi sallallahu alaihi wa sallam irin fushin da aka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi Anas dan Malik sai da ya ci wallahi sai da nayi burin ina ma ban shiga musulunci ba sai sai bayan wannan waƙiyar ina ma ban shiga musulunci ba sai bayan wannan waƙiyar saboda da ya ce manzo Allah sai ce a qatalta hu ba da ma la ilaha illallah yanzu bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi sai ya ce ya rasulullah ya faɗa ne dan tsoron wai dan tsoron kisa abinda annabi sai sai ce bai ya hana ka fasa zuciyarsa ka ga cewa dan tsoron kisa ya faɗa mm. ya fa kashe sahabbai an tarba shi a lungu za a kashe shi ya faɗi la ilaha illallah ya faɗe ta kwaya ɗaya yanzu a wannan lokacin ina ya san wani uluhiya da rububiya da asma'u da sifatu kawai ya ce la ilaha illallah ya faɗa ƙwaya ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ya ce ai ya faɗa ne dan inji shi ana da ya faɗa ne dan tsoron mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada kofar a kashe mai la ilaha illallah ba ko a kafirta shi ka ji ba yanzu ne ya faɗe ta bayan ya kashe mana sahabbai ga su muna gani ya faɗe ta ƙwaya ɗaya ta annabi yana ba shi kariya alaihi ce ya yace me ana ka fasa zuciyarsa ga? ya faɗe ta ne don tsoron mutuwa ana tsammani ya yace to nema mun gafara ya Rasulullah yace ya zan da la ilaha illallah ran kiyama an tazo tana kare shi ni kuma ya zan da ita mm, in ji annabi haka annabi ya faɗa eh haka ya gaya masa yace ya zan da la ilaha illallah ran kiyama an tazo tana kare shi an kashe mai la ilaha illallah in tazo ni kuma ya zan da ita to yanzu wannan musuluncin shine na annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya faɗi la ilaha illallah akan harshe yanzu bayan ya gama kashe mana sahabbai ga su annabi yana faɗa a kansa har sai da tuban anas bai sauka ba sai da aka saukar da ayar ya allazina amanu Allah ya ce idza darabtum fil ayati fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina Allah ya ce daga yau mu'minai ku kiyayi kanku in kun tafi ɗaukaka addinin Allah ku kula daga yau wanda ya ce muku assalamu alaikum wa rahmatullah gaisuwar musulunci daga yau ko shi ka ku ƙara cewa ba musulmi ba mumini bane kai ba wai wanda ya ce la ilaha illallah ba wanda ya muku sallama musulunci ma kar ku ƙara ce masa lasta mu'minan Allah ya ce a gaba ya ce kazalika kuntum min qablu Allahu alaikum da haka kuke ana ishara izuwa ana tsawa Allah ya muku baiwa ma'ana wannan aya sai ta nuna Allah ya karɓi tuban Anas ibn Malik Allah ya ƙara masa da kan abin da yayi a baya to wannan fa shine musuluncin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani yazo zai tsaro maka wasu tsare-tsare ya ce shi nasa musuluncin sai ya tsatsara maka irin wayannan abubuwan in baka bi wannan tsare-tsaren nasa ba to kai fa kaburi ne ya kore ka to da Allah mu gyara irin wayannan al'amura domin a samu wato musulmi su zauna lafiya kuma a dinga girmama juna mun gode sosai mun gode godewa manyan malluman mu biyu Shak Sidi Bashir da kuma Shak Malam Abbas Sadauki. To jama'a za mu bude layi ɗan kaɗan a mallumman mu su amsa insha allahu Kai da ka zo don Allah in dai za ka zo da wani manufa ne a ko kuma wani abokan malluma ga <laughs> saboda da ka fara na ga stone ɗinka wani zan kashe maka waya ne gaskiya gara baka kira ba. Ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa kola ya sunan ka na ki kira. Sarki zaki kana magana da Bashir Umar Atijani daga nan cikin garin Musa jihar Bauchi. To malam Bashir Umar kana tare da manyan malluma na biyu Shak Sidi Bashir da kuma Shak Malamin Sadauki a wannan. ce farko Allah saka ma da alkhairi amin tare da kai ah, sakamakon wannan dawaiya da ka dauka a wannan feji naka mai albarka Allah ya saka ah, sa'an nan kuma manyan wannan malaman mu guda biyu ah, ina miƙa musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sa'an nan kuma wannan kokari da suke yi Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala dawamar da mu akan haka kuma dama mu abin da muke nufi abin da muke so gaskiya muke so ta bullo ta ko ina ne mu karbe ta hannu biyu kuma mai amfani da ita albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka muna godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma Allah ya ƙara himma masha Allah mun gode mun gode Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Wa alaikum assalam barka da Barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira. Magana magana da Ali Abubakar daga Abuja. To Malam Ali Abubakar daga Abuja kana ta shir da kuma Sheikh Malam Bassa dauke a kawunan layi. Ina musu barka da warhaka. Suna jinka kuma suna amsa. Allah ya saka musu da alheri. Allah ya saka musu da alheri. Amin ya rabbi. Hmm. Okay, ka kira ne kai musu godiya to sun. Eh, muka gaisuwa godiya insha Allah. Ok, masha Allah, mu ma muna godiya, mun gode maka sosai. Allah saka alkhairi, mun gode. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola daga TikTok. Amu alaikum salam sarki zaki barka da dare. Barka kare kola daga TikTok ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Adnan Alalai ina kira daga jihar Katsina. Malam Adnan kana tare da Shak Sidi Bashir da kuma <laughs> Shak Ana basu Sadauki akan wannan layi. Malaman mu barka da wannan lokaci Allah ya saka musu da alheri. Amin. yawa sarki zaki a kukuce wannan topic ne da aka dauko mai kyau wanda ya kamata gaskiya dukkan kula in kwana da masu sauraro su kasa kulle su doki abubuwa darussa da ya kamata ah. a ake son rai fitin da na ga tun daga yanzu akwai masu yin comment wanda suke cewa an hada kai Ok, akan TikTok kenan manta da su. Inde oh, inda wannan ne mala mala eh, mala alawi an taba yi. Aiko ko yan shi'a da yan malam jabarwa sun taba an taba cewa yan izara da yan ɗarika an yi majawa shi yasa yau in yan ɗari eh, izara sun ce yan ɗarika da yan shi'a an yi maja <laughs> wannan duka mai an kawo a kyale su kyale su kawai kyale su kawai sarki <laughs> zaki na'am wannan matsala ce da gaskiya kamar yadda malamu suka faɗa daga bangaren izala take wannan gaskiya ne daga nan take saboda ni yanzu maganin da nan nake ma a nan shafin malami ne babban dan izala ya gaya mun sakamakon ya faɗa min yanzu na mutu na san inda zani saboda ya kafirta ni eh aka wannan shafi malamin izala yake kai dan shi a in ka mutu ya san da zaka tafi wanda ya ce ma kafiri kana duniya in ka mutu ina zaka oho okay na fahimta okay na ya ga ma inda zaka yi na'am ni a nan shafin aka ce mu Mitin da ɗan shi'a ne na shari'a ina bin a imma goma sha biyu to ni kafiri ne. Mm. Duk wanda aka ce mai kafiri ne a duniya ko ai ya san inda za shi. Na. Saboda haka da ni da 'yan uwana wanda mun san da abubuwan da ya faɗa a kanmu ba haka bane amma duk da haka an faɗa mana sakamakon mu an ce mun mutu ga inda za mu. Ga mm. kenan sun san gaibu. Saboda haka matsala ce da ya kamata ya kamata su fara warware ta ko kuma su fito su ga mutane ina suka samu wannan dama da suke gabata mutane ne abu masha Allah mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga whatsapp alaikum salam warahmatullahi ta'ala barkatu. sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana kalil Abubakar daga nan Sokoto. To Malam kalil kana tare da Shak Malam Abbas Sadauki da kuma Shak Malam Sidi Bashir kan wannan layi. Masha Allah da farko dai ina yi ma Malam Abbas Sadauki barka da waraka da Yana jin Yana suna jin ka suna amsawa. Sarki zaki baka ta kawo muna topic ɗin da mun ka ji ne. kamar wannan takarkin ba. Wayo, masha Allah. Addu'a sosai, kamar yadda kun ka tsara, Allah ya taimaka. Amin. Allah ya sa sauran waɗancan ɓangarori su ma su gane su shigo wannan topic don a samu matsala a jara mu mabiya muna ana gwara muna kai. Eh, ana gwara muna kai kamar yadda su malamai sun kai bayani kai mabi bai kamata a ce ka ce dole dole sai abinda malaminka ya hudu shi ɗaya za ka yarda da shi na wani bangare ko ya hudu gaskiya ka ce tunda ba malamin ka na farza ka duka wannan ko hmm. wannan kuskure sosai da muna fatan sarki zaki idan Allah ya kaddare za a koma zama ko a kira wancan malamin da kuka magana eh, Abdul Mutallib din ko a eh, lallabe ibrahim aliyu kaduna inda ko shi gaskiya muna bibiyan karatuka ne yana da alamun son a haɗa kai sosai don a samu raguwar waɗannan saɓanin da muke ciki yanzu gaskiya amma gaskiya akwai waɗansu malamai na cikin izalat gaskiya ba su son a haɗa kan wasunsu wallahi ba su son hakan eh to amma amma ai yanzu haka kamu kamu yanke hukunci kamar kakan da malluma suka yi sun nuna cewa an tura musu kaga malam abbas sadauki bai yanke ba sexy ba shi kuma ya nuna inda kuma yake shi ma yake masa kai shi ma bai yanke ba face in malluman kuma suka zo kamar malam abdulmutalib shi ma in ya zo shi ma ya nuna inda kuskure yake wala Allah shi ma ya accept nasu ko kuma a'a abinda suke ganin kuskure ne wala Allah shi kuma yayi bayani ka gane Eh, eh haka ne ai su abdulmutallib da wannan malamin da kaji na hada man shek ibrahim aliyu kaduna eh. su idan aka kawo su lalle su ma za su iya bayyana wani kuskure wanda aka samu na bangaren shi a ko bangaren namu sufaye a gane ko eh, amma cikin malamai zalan musamman 'yan kananan nasu ba manyan ba don gaskiya manyan ni ba kowa ni ka bibiya ba amma kananan ina bibiya wasu gaskiya wannan haɗin kan da aka da kuka kokarin a samu wallahi su ba su bukata ne ba su so ne sam don wani na ya kacin abinci tsakani da Allah Eh. eh amma muna dai fata Allah ya sa dukkan su a kola wannan wannan wannan fa mallu ba za su yi magana wani rashin hadin kai wurin cin abincin shi kenan kai ka faɗa fa wani nan ya kacin abinci don haka bai son a haɗa kan nan da an haɗa kan nan abinci ne zai <laughs> wannan magana ka gare ban yadda ba bari bari mallu masu rashin haɗin kai musulmi wani wurin cin abinci shi kenan wani wallahi ne yaka cin abinci wajen jayayyan gardaman nan kullun raddi kullun raddi to kola ya kuri baki na na kai kai mu na kai kai bari malluma domin har kana cewa wallahi bari bari ne mu ba malluma minti ɗaya ɗaya kuma ga malam dahir maulana yana kan layi amma to a shak ziri ya yi magana wai har yana wallahi wai wasu malluman wai rashin haɗin kan musulmi wurin cin abincinsu malam ka yarda da wannan maganar da ya yi to bari ni ma in fara da rantsuwar wallahi maganar su gaskiya ce <laughs> wallahi gaskiya ne sarki zaki eh wannan addini na musulunci ba mu da shi da faɗi ba ne ba <coughs> kamar yadda saboda shawarar dan uwa malam Abbas Sarki muka takaita shi yana da makiya yana da makiya Yahudawa da Nasara su suka shigo suka farraka kan al'ummar musulmi a asali wannan a ce nake gaya maka ba wai a Najeriya matsayin martaban Najeriya ba aka kirkiri waɗansu mutane aka sa musu rigar su ahli sunna ne wal jama'a domin su kafirta kowa aka kirkiri waɗansu da sunan su yan shi'a ne domin su ma me su yaƙi wayancan zaka za su mutum zai iya fitowa ya zagi Abubakar ya zagi Umaru ya keta mutuncin alfarma matan manzan Allah wannan kofar da makiya suka suka haifar suka ɓarragar suke amfani da su wasu sun sani ana amfani da su wasu kuma ba su sani ba ake amfani da su so kaga waɗanda suka sani ɗin saboda amfanuwar da suke ta duniya ba za su taɓa bari ba domin daga ran da aka ce al'ummar manzon Allah ta haɗe ta dunkule to su wannan source of income ɗinsu ya tsaya hmm. wannan barakar da ake haifarwa tsakanin wancan kafiri ne wancan dan bid'a ne wancan dan mushriki ne wancan dan kaza ne su wannan makiya suna ribata da wannan barakar tamu wannan ya kashe wancan musulmi ya kashe wancan suna ribata da wannan da haka za su iya sponsorin din waɗansu mutane don tabbatar wannan al'amarin nasu da haka wanda suka sayar da lahirarsu da duniyarsu shikenan da haka ba za su so wani abin ya tsaya ba ba za su so a ce al'ummar musulmi sun haɗe ba inda suka haɗu su aiki inda suka saba a mutunta juna yanda shine ka'idar musulunci ba za su yadda wannan ba sun fi so ko shi a zartubi saboda waccan maslaha dunawi akwai su ba dukkan su ba ba duka in izala ba da suke da wannan gaskiya amma akwai su waɗanda da gaske ne ba za su taɓa yarda ba domin maslaha su ko sun sani ko ba sani ko kuma su wata gurguwar fahimta yanzu wani kurin zai ce shi in ya za a yi ya zauna ya tattauna da wanda yake cewa shehu Allah ne misali ko ya za a yi ya zauna ya tattauna an ce da ɗan shi'a shi na ɗan shi'a kafiri ne dan zama da shi ma haramun ne to ba amma zauna wa ballantana a tattauna ballantana a san me matsaya saboda me maslaharsa so magana su wani dan uwan na goyi ba na sani magana ce mai faɗin gaske ɗaliban ilimi sun sani cewa ko waɗanda ake amfani da su da sunan addini wallahi aka kawo wannan addinin baraka aka rarraba kan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake kafirta juna ake kashe-kashen juna duk saboda maslahar makiya da wannan rarrabuwar tamu ne aka fi karfin mu dan an san in mun haɗu to babu wani kafirci da zai rinjaye mu musulunci da haka za a farraka mu shi'a sunna a sunnan ma izala izalan ma kaduna jos sokoto ina ce haka aka rarraba a ko kowane ɓangare da su suke wannan aikin wani ya sani wani bai sani ba su wasu alaba suke ka kenan wanda yake alaba basiratin ya sayar da lahirarsa dan kuɗin da ya samu aka ce an daina wannan kuma hanya ta toshe so magana shi gaskiya ce ina tare da ita amma ne ba dukan su ba gaskiya to a shak malama sadauki muna muna tare da kai eh to wannan ai ya fi rana bayyana wannan maganar domin ai dama hadisi ya faɗi za a yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce badiru bil a'malis salihat ku yi gaggawa da aikin alhairi sai ce fasata kunu fitanun da sannu fitintunu za su kasance ko kuma fitinan wasu fitintunu kake tsa'in lailil musulmi yadda za su mamaye duniya yadda yankin dare mai duhu yake mamaye duniya haka wannan fitintunin za su mamaye duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran mumini zai wayi gari yana mumini amma kan isan ma ya zama kafiri wa yumsi kafiran ya isa yammaci eh, wa yumsi muminan ya isa yammaci mumini wa yusbihu kafiran amma kan asuba ya zama kafiri kamar an ce me zai yi sai annabi sai sai ce bi udinahu bi aradin min ad-dunya zai sai da addinin sa ne da yar kadarar duniya yar kadarar duniya dan wani abu za a bashi a bashi mota a bashi gida a bashi wane ai waye a bashi aiki a ce ga aikin da ake so yayi sai ya karɓa. saboda muddin kamar yadda dan uwa fi da ya faɗa muddin muna dunkule muddin muna zaman lafiya to shi kuma kafirci yana cikin tashin hankali yana cikin matsala domin mu kuma in dai muna watse muna rabe mu kuma daular mu tana cikin matsala ta musulunci da haka in muka rarrabu sai a je a ware a kashe wayannan musulman sai ka samu wayannan musulman saboda suna da bambancin aƙida murna suke ana kashe wayannan ai daidai ne Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa habari hukum. kada ku yi jayayya ku sassaba sai ku watse sai daular ku ta tafi ta musulunci daular da kuka fa ta musulunci to sai ta tafi to abin da ya faru kenan wasu aka samu al'umala wanda aka ba su kuɗi aka yi musu waye aka ɗora su akan ga abin da muke so ku yi idan kuka yi sau da aka ku watsa musulmi ku watsa kansu a watsa to in kai ya watse to shikenan su ba turawa sai su arna makiya musulunci sai su abin da suke so kuma su yau a ce musulmi kaza ana kashe su a guri kaza yau musulmi ana kashe su a guri kaza yau musulmi ana kashe su a guri kaza ka ji shiru ba wani matsala ba wani mai magana shiru amma yau da an zo an taɓa kafiri ƙwaya ɗaya an mai abu shikenan shine mutum duniya za ta ɗauka za ta yi ca ana ta surutu ana ta magana misali Filistin kullum Yahudawa cikin yin ta'addanci suke yi ga, musulmi a Filistin amma ya aka yi Ukraine da Rasha ɗan rigima ne a rigima da Ukraine da Rasha ake ta duba yadda hankalin duk duniya ya tashi a kan me za a dinga kashe 'yan eh, Rasha za su dinga kashe 'yan Ukraine ana yaƙi ana wai amma duk abin nan da ake na Filistin hatta a ƙwallon kafa ƙwallon kafa idan musulmi ya nuna Filistin sai a fito a gargadi a ce ita bal ba siyasa ba ce ba menene ba a daina irin wannan kaza kaza amma da aka zo ana kashe yan yukiran ƙwallon kafa gaba ɗaya sai an sa sai an sa alaman yukiran ana goya wa yukiran baya ana waye to mu musulmi ba za mu lura da wannan ba mu kalli abin da yake gaban mu to amma duk da haka akwai wanda su ba sa son a zauna lafiya domin su duniyar su ta fiye musu lahirar su su su samu kuɗi su samu ɗaukaka shi suke so to Allah ya tsare mu da wannan musibar mu amin amin amin to alhamdulillah jama'a muna tare da na shak malam dahir Umar Suleiman assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na <laughs> wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki ina ma barka da warhaka tare da kai tare da kai shayina fitar da gaisuwa na zuwa ga manya-manyan bakinka bisa ga wannan hidima da suka yi na addinin musulunci hidimar da ina da yaƙini akan cewa tun daga kai kanka har zuwa su Allah zai ba su lada domin ana so ne a barke babban matsala wacce take tunkarar musulmi na duniya da kuma Najeriya gaba ɗaya. sarki zaki eh, ban sani ba eh, murya na na isa sosai sosai yana yana yana isa sosai to a sarki zaki abubuwan da malaman nan suka faɗa da masu kira duka gaskiya ne abubuwan da suka faɗa hmm. babu wani abu wadda yake ba gaskiya ba sai dai kamar dama alhamdulillah kowa daga cikin malaman ba wanda ya ce wai duka bangaren da ake zargi din cewa kowa da kowa haka yake a wannan bangaren a'a ba haka bane kuma irin wannan matsalar da muke gani ta fi yawa a bangare kaza din ana iya samun su a bangaren shi'a da bangaren ɗarika shi ma eh wannan shine adalci sai dai in ka zo ka dunkule abun sai ka ga ya fi yawa a wancan bangare din to a wannan babin ne yasa aka yi tarkizi a kansu zan iya tunawa da wani magana wadda na ji da kunne na margayi malam awwal albani zariya ya faɗa cewa duk ranar da ya zo yana karatu ya ce sai ka ga mutane suna gyangyaɗi ya ce amma inda zan zo in ce yan ɗarika kafurai ne yan shi a kafurai ne sai ka ji kabbara hmm. ina da wannan jawabin ma insha Allah in zan yi kokari zan turo ma hmm. to kaga anan wannan tun anan ya nuna ma cewa da gaske akwai waɗanda su ba su da <coughs> da ya wuce kawo fitina ko zagi ko cin mutunci ko abin da ya kama da wannan a sarki zaki ɗazuna ce ɗan uwa malam bashir ya kawo wani point wadda shi kansa ba malam asidu bashir akwai bukatar ya fahimci cewa yanayin ne ya haifar da aka samu misali malam Abulfatahi ya zamo haka a malam Abulfatahi mutane ne suka mai da shi haka mm. ba na tsammanin cewa da zai zo ya samu wani mutum ya faɗi maganganu mai kyau mai laushi akan tijjaniya ba na tsammani shi kuma zai koma ya faɗi munana a so da dama za a ga yayi wato wurin abin da suke kira raddatul fi'il wurin an faɗi kakkausar magana shi ma sai ya nemo kakkausar magana shi ba zai iya hakuri ba so kenan su mutanen da suka fara yi albari wa azlam su suka jawo su suka haifar masa da yin haka din wannan shine abin da ke faruwa in zan iya ba da misali akan wannan kyakkyawan misali shine sarki zaki akwai lokacin da anan shafin naka na saka wani jawabi wanda wani yana yi akan mu ya ce mu ɗin zindikai ne fasikai ne mulhidai ne ya jero to da na tashi sai na yi dariya saboda ba na so ne kuma in mai da irin wannan don in na mai da irin wannan sai zamo yanzu abin da aka mun shi ne <laughs> sai dai dariya saboda in nuna ni wannan abun ba su ne suke gaba na ba da amsoshin da ya dace to sarki zaki a wanda babin misali na kawo wannan wani in ka fusata shi zai gaya zai ya rama hmm. kuma zahiran in ka duba abinda da ƙur'ani ya ce to karama dama daidai yadda aka mani so wasu su suka haifar da wasu suka zamo irin haka din so yana da kyau mu duba ga cewa akwai irin wannan don haka sarki zaki maganar gaskiya zai yi kyau wannan tattaunawa din a samu ɗaya bangare din na'am wannan matsaloli hatta a bangaren mu yan shi akwai shi wannan kafin in je ga cewa wani yana da shi a mu ma muna da shi kenan matsala ne wacce take Amma? kuma dole ne mu yi la'akari da al'umma kuma dole ne kowa ya dinga la'akari da al'umma kada ka ji cewa kai kake da samuwa kawai wato kai dan shi'a kar ɗari ga ya ji cewa shi kawai yake da samuwa kar izala ya ji cewa shi kaɗai yake da samuwa a'a dukkanmu muna da samuwa kuma dukkanmu muna da bukatuwa da junanmu ba don wani abu ba saboda me saboda dukkanmu muna amsa sunan musulunci to wannan amsa sunan musuluncin ko akwai hakkin kowa akan kowa idan ya zamo cewa yanzu misali musuluncin wani wadda ba ni ba ba abin la'akari ba ne shi ma zai koma ya ce musulunci na ba abin la'akari ba ne a gunsa ko bai yi laifi ba so saboda haka dole ne mu yi itiraji da juna mu san cewa lallai lallai tunda mu musulmi ne to muna da hakki akan junanmu kuma dole ne mu san cewa wannan kalmar shahada din da take ta zamo cewa ta sauke wato eh, nauyi tsakanin musulmi sauke nauyi da ma'anar cewa yanzu da kana yin kalmar shahada ina yi wancan yana yi to dukanmu wani abun da za mu iya ɗauka na tsakanin kafiri da kafiri dole mu sauke to wannan abun dole ne mu ɗaukaka shi mu fifita shi mu yi la'akari da abubuwan da muka yi iftiraki gunda muka yi iftiraki kowa zai je ya fahimtar sa to wannan din shine ake so kuma wannan din shine musulunci ba wani abu sabanin wannan ba don haka sarki zaki wannan maudu'i ne mai kyau kuma yana da kyau kamar yadda ka faɗa din a ci gaba da faɗaɗa maudu'i din nan gaba wa'annan bayan Allah su ci gaba har zuwa wa'ansu satuttuka kuma a ƙaro ɓangarorin salafiya in zai yiwu ma a samo mana wani ɗan ƙur'aniyun Eh, ko kuma a samu wani dan ibadu akalla dai a samu wasu bangarori haka a faɗaɗa abin ya zamo cewa jawabi amma wayannan bayan allah sun yi kokari kuma yana da kyau a ci gaba da waɗannan jawabai din allah ubangiji ya saka muku da alkhairi allah ya kawo haɗin kai mm-hmm. dukkan matsalolin da yake damu al'ummar musulmi wanda Allah ya fi mu sani duk iya sanin da muka yi to Allah ubangiji ya magance ya kawo ɗaukaka da ci gaba da nasara ga musulmi da yadda suke ya kaskantar da kafirci da kafirai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kawakar alheri mun gode sosai mun gode jama'a za mu ɗauki kira kaɗan shanan musu ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kola da kaɗai kan wasa Wa alaikum salam wa rahmatullah. Eh kola ya sunanka? Masha Allah sunanka daga ina ya kira? Eh, Muhammad Sani ne daga Qatar. To masha Allah Malam Muhammad Sani kana tare da manyan malluma na biyu Sheikh mala Abbas Sadauki da kuma Sheikh Sidi Bashir aka wannan layi. Masha Allah ina da su ina musu fatan alkhairi. Suna ji suna amsa. Muna gode maka. Masha Allah muna jinka muna godiya. Amin. Ah, ba mu jinka da kyau. Ana zina yanzu sarki. Aha yanzu ana jinka. Oh, Masha Allah. abin da nake magana na ke gaskiya wannan topic ya yi saboda gaskiya abin da ya kamata mu duba wallahi a duniya yanzu a duniyan yanzu musulmai fa muna cikin wallahi babban gaza waɗanda mostly idan mutum in kana gida ne kamar a ce arewacin najeriya to alhamdulillah wasu ababe ba za ka gani ba misali kai sarki dai wani abu dai ba sai an faɗa maka ba saboda kana kasan amurka kana gani yana abubuwa yake tafiya kamar mu kuma da muke kasashen wajen ba za ka ga abubuwa da ake wa musulunci da musulmai wallahi abin yana da ban sai ya kamata mu dawo mu hada kai abin da ya hada mu mu hadu a kai abin da ya raba mu na sabani wannan kawai kowa ya yi an harakansa kawai an zo wurin haduwa a hadu a kiyaye wannan kalmar nan na la ilaha illallah shine the most important wallahi sarki ina aiki nan da wani dan uwa daga garin Kenya lani lokaci wani labari da ya bani sai da hankali na tashi ya ce mini a kasan kenya wa'annan yan uwaye a da ake ce musu al-shabab da suka tashi fitintunansu suka shigo ta gwamnatin kenya ya ce wallahi idan gwamnatin kenya za ta tura sojoji su je su yi wato yan yan al-shabab ya ce wallahi yan uwayensu musulmai ake rokowa soja musulmai ake zabowa soja a tura su wannan wajen wato idan su suka yi kashi daidai ne idan yan alshabab suka kashe ko jama'a daidai ne ya ce wallahi ya ce wallahi bayi nan ya ce yan wasu yan wasu sojojin suna iya dawowa su ce ai mun kama wani mun kashe shi ai mun kama dan wawa ne mun kashe shi wallahi abu ban tausayi Sarki ba zan taɓa ta da eh, Jama'a, jama'a, tsawon karatu mu awa biyu muka ɗauki amma za mu ƙara minti goma ku yi hakuri saboda yan kira malam musa bala za ka yi magana mu ba wa kuma ɗan uwana malam jibril shi ma dama mu kara ɗaya shi kenan don allah shi kuma mallu masu huta assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki eh, malam musa bala allah taimake ka Mustapha Bala, barka da dare. Malam Mustapha Bala. barka kare barka kare ya kwana da yawa ya aiki alhamdulillah alhamdulillah wala mustafa to alhamdulillah ina ina yi ma sayyid abbas sadauki da sayyid bashir daga da kokari Allah suna jin ka kuma sayyidi barka da shigowa kuma irin wannan tattaunawa ta yi daɗi kwarai da gaske na'am kuma shi ne abin da Allah ta'ala dama yake nema a wajen mu gaba daya da Allah ta'ala ya tashi buga mana misali ma sai ya buga mana misali da waɗanda ma ba musulmai ba yake gaya mana والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير Allah ya ce mana waɗanda suke ma kafirai su suna jibintar junansu wannan yana son wannan Allah ya ce kuma in ba ku yi haka ba to fitina za ta faru tsakani kuma da banna mai girma kuma irin wannan kwasantar juna shi ya ba da dama a lokacin da kai mabiyin wata fahimta ya yi abin da ba daidai ba in kai ba za ka iya magana da shi ba za ka iya magana da malamin shi saboda kana da kyakkyawan fahimta da shi ya nuna mai abin da yake yi ba daidai ba ne kuma da izinin Allah zai daga abubuwa marasa kyau sun yi karanci ma'ana an gyara abubuwa. Alo. Na muna jinka, muna jinka. To alhamdulillah musamman irin fahimta da shi Sidi Bashir a cikin tafiya irin ta mazhabin su da shi an ci duk lokacin da ya zo yana magana kai da kagan magana za ka yadda da cewa abin da yake faɗa ɗin nan a zahiri shi ne a zuciyar shi suna faɗin da in ka fahimci dawa irin tashi mutum ne wanda yake masala maka cewa lallai ya fito gidan nubuwa ma'ana abin da ake zargin cewa wasu ne ana yi da yake cewa ba ya yi a aikata za ka iya fahimtar cewa lallai ba ya yi irin su muna fatan alkai gargarin su kuma muna fatan su dalilin da waɗanda suke da faru kurakurai da su ma Allah ya ba su ikon gyarawa mu ma kuma Allah ya ba mu ikon gyara namu kurakura masha Allah masha Allah Allah ya saka musu da gari, ina gai da su gaba daya kamin muna godiya sosai eh kamin malam Jibril yayi magana malam Jibril ya hakuri zan zan maka fasha naga kaman shehi na uh, ah, man Nasir Ado Musa na ga kiransa Malam Jibril bari ah, na gani na ga takan tsaya takan tsaya na ce kai malam yayi magana da Allah na kaban masoyi na shehi na malam nasir ado musa yana kira da ina so mu ba shi dama shi ma ina yani ya tofa maganan bakinsa kaman shehi na na kira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ya maulana Allah ta yi sarki Allah taimake na shehi ai dole saboda kai na da mun ce mutane biyu za su yi magana amma na tsayar da su kai ma mu ji eh, bakin kaci wannan magana ah ina tsammanin karatu da ake yi ka bugo A'a, ah, to shi ne wannan fira tsakanina da kai ne wani na kare buga maka waya. Muna ko da ke da muna tare da Shak Sidi Bashir da kuma Shak Malam Abbas Sadauki da suka yi karatu akan topic mai suna musuluncinka ko akidarka wanda yau in malamin ɗarika ya zo yana karatu in mabiyi in ba shi ɗan ɗarika ba ne da yake shi ɗan izala ne ko ɗan shi'a ne baya ɗauka saboda ba malamin shi ya magana ba haka in malamin izala yana karatu eh, mabiyin eh, ɗarika ko shi'a ko da gaskiya ne an ce masa sallah raka sallan asuba eh, raka biyu ne baya ɗauka saboda ba malamin yake faɗa ba haka in dan shi'a kuma malamin shi'a yana karatu baya ɗauka in ba malaminsa ya yake ke faɗa ba shine wayan nan manyan malluman mu bisko suka yi karatu akan haka suka nuna inda gaskiya yake da ya kamata a samu matsala a kuma gyara sa'annan ranar litinin kuma za mu zo da malamin itala kuma da wayan nan malluman mu biyu za mu a yi ko baka minti biyu tun da ka bugu. Na'am yanzu haka ana saurara na? Yanzu haka duniya na sauraron ka. To, da farko, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, a'udhu billahi min shaitan. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu karim. Ina mika jinjina ga manya-manyan baki guda biyu musamman shi sadaukin faida Sheikh Abbas. Wala na sayyidi. Da kuma Alan wa salam bikum sayidi. da aka gabatar da karatu tare da shi sai ni malam bashir aka ce ko eh shek sidi bashir shek sidi bashir na da kuma jagoran shiri na rasul aminun foundation sarki zaki mkk Allah ta ce yi na muna fatan Allah kawo babban rabo <laughs> amin amin ya rabbi alal hakika wannan tofik da aka faɗa tofik ne mai muhimmancin gaske kuma na yi farin cikin kasancewar samun kai na cikin wa'inda suka kira don su faɗi wani abu suka yi musadafa game da wannan tofik ɗin a wannan zamani muna da buƙatar fahimtar wannan tofik duba da irin halin da musulmai suke ciki kuma na so a ce na bibi tofik ɗin tun daga farko har ƙarshe to amma har a yanzu ban rasa gaba ɗaya batun da an ce ma yudraku kulluhu la yudraku wai da abin da ba za a iya samun sa duka ba to ai ba za a bar gaba ɗayansa ba wannan matsala da suka tattauna matsala ce mai muhimmanci duba da in muka duba irin tsarin malaman da suka gabata ya kamata a duba me ke jawo irin wannan abin idan kullum muna faɗi a cikin sahih bukhari da muslim zaka ga ruwaya na wanda zaka ka an ce wannan dan shi'a ne sannan idan ka duba a cikin sahih bukhari a cikin sahih muslim ka ga ruwayoyi wanda ke cewa yan ɗarika ko sufai guda ga su suka fi kowa yawan ruwaya a cikin bukhari da muslim sannan kuma za ka iya samu ka ga wani ya da wata aƙida wacce ta saba da wannan gidan amma malamai ba su watsar da dukkanin alkhairinsa ba ko su kore dukkanin alkhairinsa su mai da shi sharri abinda aka fi shi ne duk ruwayar da ya rawaito idan ɗan shi'a ne aka ga ya yi ta ne idan ta ƙarfafa aƙidarsa to sai a ban masa wannan ruwayar sai an samu daga wanda ba shi ba ya rawaici irin wannan wanda ba masa tuhuma da wannan aƙidar. To wannan abubuwa ya nuna mana malamai a baya ba watsar da komai suke yi ba. To amma samun ulama usu'i wal ahwa'i malamai da suka yawa wanda wasu son zuciya musu wasu kuma son zuciya ne wani kuma hikidi ne. sai ya zamto duk abin da malami zai faɗa idan ba yana aƙidarsa ba ne to wannan malamin ƙarya ya yi wannan malamin kafiri ne wannan malamin kaza ne to gaskiya wannan hali ne da musulmai ya kamata su fahimci wani abu daya dukkanin musulmi muna buƙatar haɗin kai da dukkanin wani saɓanin da ke cikinmu kuma Allah ya san hadafi mu hadafinmu da muke na gabatar da tuka musamman a shafin sarki zaki a kaji an ɗauko bayani akan wani malami ko malamin izala ko ta gida na izala ko ta gida na wahabiya ko ta gida na shi'a ko ta gida da ta saba da fahimtar mu to dukkanin malaman da suke gabatarwa mu a irin zaman da muke da tattaunawa ba muna yi ne don mu tona mu wata a asiri wasu ne domin a ƙara samun haɗe kan musulmi a fahimci kaza matsala ce ta yadda za a dawo kuma a haɗu ba ta yadda za a ƙara rabuwa ko a farraka ba saka to muna fatan dukkanin malamai su saka ikilasi ko muna fatan a saka kula wajen malamai da suke ƙara raba kan al'umma ana barin musu abin da yake na raban sabani na kan al'umma kuma idan da za mu duba da ku 'yan da 'yan shi'a da 'yan izala da 'yan ba ruwanmu da ake cewa 'yan gargajiya da kowa idan musulmi ne ya amsa cewa shi musulmi ne wannan sunan ta haɗa mu hmm. sunan musulmi ta haɗa mu shi yasa mu a gidan mu ahli sunna wal jama'a bai ce ma wani da kafiri ya da sabon da samu muke inkarin wanda suke ce su ahli sunna wal jama'a ne matukan kuma suna iya ce ma wani kafiri idan babban ta ba burhanuddin a wannan shafi na sarki zaki ya zo yana karatu akan wahabiyya da wahabiyyanci sai magana game da ibnu abdul wahab ya ce ya kafirta 'yan shi'a akan suna zagin sahabbai wannan abin duk da cewa suna zagin sahabbai ba daidai ba ne kafirta su akan wannan ina jin ya yi wannan maganan game da ahalus sunna wal jama'a hmm. cewa ahalus sunna ba su kafirta musulmi komin muna aikin mutum ko da kana ganin wannan aikin mara kyau ne to za ka kafirta shi ka ayyana cewa wani kafiri ne ba matukan na la ilaha illallah wala taqulu liman alqa ilaykum salama ko liman alqa ilaykum salama wanda kira'an lasta mu'minan duk wanda zai yi muku sallama ya amsa kalmar la ilaha illallah ahlus sunna ba su kafirta shi sai inda kafirci wanda yake ya zamo karara kaman keta haddin ma'aiki kamar cin zarafin alkur'ani kaman cin zarafin ubangiji maɗaukacin sarki da makamantan to wannan sharadi na farko wanda ya kamata mu yi alfarman kalmar musulmi mu fara duba kafin in duba sabani na da kowa in fara duba kalmar cewa ni musulmi ne wannan kalmar musuluncin manzo Allah ya sa a kula da shi manzo Allah ya ce waye musulmi yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi duk musulmi shi ne wanda musulmai suka kubuta daga cutarwan bakinsa da cutarwan hannunsa to kanan za kamata mu sa lura mu gani ina ne zaren ya kunce mana har kaya ya zube mana a cikin ruwa to wannan duka masu hankali sun sani da musulmai sun kasance ummatan da ne ana haɗe kai ɗaya to wane ne ya fara kawo musu farraka waye ya kawo musu rabon kai kasancewa muna tare ba wajibi ba ne sai ka yadda da akida na ni dan dariƙa ni na yadda da akidan kai dan izala ko kai dan shi'a za ka ga shi yasa za ka ga mun zo mu zahara za mu fito tare da yan shi'a mu zaga gari ranar maulidin annabi suna yin fitan su irin kalan nasu mu ma irin namu kuma muna tare ba a samu faɗa ba kowa yana yin murna da fitowar manzan Allah idan an zo wajen mu musabakan alkur'ani za ka ga yan izala ga yan ɗarika kuma mun zauna wannan dai zo ya rera qur'ani a mai tafi wancan mai rera masa tafi kuma kowa mun haɗu kan Alƙur'ani din nan ba mu rabe ba a wajen idan an zo masallaci aka zo sallah wanda bai ce mana kafiri dan wanda ya ce mana kafiri ba bai shi sallah to wanda ya ce bai ce mana kafiri in ma dan izala yake in ma dan shi'a yake in ma dan kowane aƙida yake in dai ba dai kala ba ne da basu yarda da maganganun manzan Allah ba sallan su zai zamo ba irin sallah ba ne, ba su da sallah to masu yin sallah musulmi to za ka gani dukkanin mu muna bin bayan kowa ba ma hada masallaci tare mu fito tare to idan har kasuwa zai iya hada mu da kirista da wanda ma ba pagan ne ba kirista ba mu zauna a kasuwa secondary school ya hada mu da pagan da mu zauna lafiya secondary primary university zai hada mu duka mu yi kawance da zumunci ma'aikatan gwamnati za ta yi hada mu to me dai hada masallaci ya hada mu qur'ani ya hada mu wajen yaban manzo Allah ya hada mu to amma da yawa wanda zan ba da hanzari a ƙarshe wani zai ce to kai da kake maganan nan kai ma kai farmaki ma wasu <laughs> Allah ya sani na faɗa shi mutum farko Allah ya sani da yawa akwai dan an yi shiru a musulunci to wannan farmakin da su suke kaiwa in ba a tare ba to shi ne zai ci gaba da fasa kan al'ummar musulmi wannan dai zo ya gina shi, wani ma ya zo ya gina shi, wani ma ya zo ya gina shi. to wannan da yawa kai wan farmaki ko raddi ko kariya da muke yi muna yi ne don a ci gaba da tsayuwa a haka kar a ci gaba da samun sabani saka lallai muna kira ga dukkanin musulmi baki daya da yan izalan mu da yan shi'an mu da yan dariƙan mu mu sani cewa kalmar la ilaha illallah da ta damu a dukkanin sabanin da muke da shi ni ba na itibarin wani malami a izala a matsayin kafiri mm. ba na itibarin wani malami a shi'a a matsayin kafiri Mm. amma kuma da da karfin sanin da eh, kuskure da nake itigadi game da izala ina da itigadin kuskure game da shi'a amma kuma ba na idalakin makowa kowa birci a kayan sa wannan shine abin da mu muka tafi kuma shine aqidan mu Allah ya taimake mu wannan shine abin da zan faɗi ah, kuma na san Sayyid Abbas zai kara bayanin mawqifina kuma ina ta shi ma dan uwa wanda aka faɗa daga fannin shi'a ya yi jawabi wanda na san za su gamsar da al'umma kuma za su kawo hanya da za a ƙara fahimtar juna wasalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah shehi na a gurguje kamin malluma su magana lokaci ya kai ya wuce na yi wa malluma laifi na saci wani lokaci na kuma karawa mal nasara do musa isa zan doki wannan minti ɗaya ɗaya ko bibiyun ba wayan nan college shi duma su yi mana taliki shi ku yakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shek jibril shek kuma eh a yau na kara maka shek <laughs> wannan ba wannan ba dan wana ne amma dan izala ne shek sidi bashir <laughs> malam wannan dan wana ne amma dan izala ne <laughs> To bismillah wala ah, jibril. Alhamdulillah mun gode wa ya iyali ya kowa. Alhamdulillah Allah bai da bakin ka. Wallahi ina suna amsawa Sheikh Sidi Bashir da Sheikh Abbas Sadoki To ma masha Allah to sarki zaki a wannan filin da a wannan filin da ka si yanzu ga shan zuwa ce musulmai su haɗa kai. Eh. Kuma a pejin da naka ake zuwa ake kawo programs kala-kala shi a zo shi dan izala kaza dan dariƙa dan izal dan dariga kaza gashi nan dai to irin wannan ina ga irin wannan abubuwan ba magana cewa shi'a da izala da dariga su haɗa kai to ban dai ba magana ba ya faɗa ba ne ne za a hada haɗa kai amma gaskiya magana aƙida cewa da dan dariga da dan izala ce sun sun haɗa kai haɗa kai ta wani ɓangare eh ina gani topikin ba mu zana topic cewa haɗa kai ba ba haka muka ce ba mun ce musuluncinka ko akidarka yau mun taba program na haɗin kai mu ga cewa kamar a'a sam wasu mallumin ba za su so haka ba to abinda mu muke nufi musulun saboda yau in malamin ɗarika in yazo yana karatu ko da yake kamar kan da nake ba da wannan misali zan ci gaba da ba da misalin haka ko da yake ni da kai mun san cewa sallah eh, misali a ce maka ai zanin kaba ka san baki ne ko to amma a wurin malamin a wurin yan izala inda malamin ka zuci kai ai kaba da kaba da kuke gani zanin sau baki ne wallahi ya ce karya ne ba baki bane akwai wasu kalan gold gold ya ƙara wasawa ba kan kuma ya san baki ne ya ce kai fari ne in malamin shi'a ya zo ya ce a ai mu ba ma zagin sahabbai amma akwai masu zagin sahabbai a cikin wani bai doka haka kuma in malamin izala ya zo ya ce kamar a wurin to ya kat ina gani zai dawo in malamin izala ya zo ya ce a wurin su su bangaren su ba a eh, suna son annabi ba duka iyayen annabi suka sa wuta ba akwai waɗanda suka sa wuta wani ba zai ɗauki ba to kaga ko da ya ga gaskiya saboda wurin malamin da ya zo yake magana bai ɗaukan gaskiya. to ina gani ma'anan topic ɗin kenan yanzu kai musulunci kake karewa ko akidar kake karewa to ma'anan topic ɗin da muka ɗauko kenan Salamu alaikum. Uh, Malam Jibril kana ji na dai ko? Malam Jibril ina gani a kana kasa mute, she ka cire ka mute. Okay, sarki zaki kana jina yanzu? Eh yanzu muna jin ka. ok. To eh a cikin nake fada nake fada shine to yanzu eh, eh, eh, ke misali da kana da matsala da shi. Okay, ya ku daga muryar daga ji ka ya Yana ina muna da matsala da matsala da matsala da shi eh ya kuri wurin ka nan muryan ka bai tashi ya kuri. sarki zaki kana jina yanzu eh yanzu muna jin ka kai personal kana da matsala da CD Bashir of course da shi a misali yanzu ba zai yiwa ce mutum kana ci kirkiri ana zagin sahabbai ana gaya wa sahabbai abubuwa kuma a zuwa ce kuma a rana daya a zuwa ce ana da kai ta wanda bangare za a haɗa kai sai na za sai na za zan yadda da da musuluncin eh, mutumin da yake zagin sahabbai ke eh, faɗan munanan maganganu akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa yi eh, wannan a ce babban ne amma yanzu misali a ce ni in zo in ta muke shi a matsayin da ni da shi ɗaya muke misali duk da cewa shi sai da bashir kodon lokaci sarki zaki ana ji na yana jinka yana jinka masha Allah kowane lokaci a duk program da aka zo zai ce yi shi a fasu da lishi akida su shi bai yadda da wannan ah, zaki ba amma kuma malaman ba za su yi da littattafai wanda suke nuna irin wayan abubuwa to a zuwa magana haɗin kai zaki kawai dai a ci gaba da yadda ake kowa ya tsaya akan fahimtarsa kawai. a ya hakuri kana kana ci gaba da tambayan kan batun a zo a zauna a hada kai a'a ba eh. ina gani kana mistake kan topic topic shine musuluncinka ko akidarka musulun eh, daga musuluncin ka ko akidar ka ba ba ce a zo a zauna da ka ba shi ba topic na muke da tafi. eh na na Allah ya haɗa kan biya biya biya biya ah Allah ya haɗa kuma ah, ba ka ce a ci gaba da haka kowa ya kama kansa ba zai taba to kace kuma Allah da kanmu ba zai taba haduwa ba ba zai taba haduwa ba na'am to Allah hada kanmu Allah ne ya hada kanmu Allah ya samu gama lafiya amin amin dan na gode sosai nagode last caller ya kuri bari uh, bari baka minti ɗaya ya kuri last caller muna jinka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kola ya su da gargaida ke kira. Sunana Lawan Sani ina kira da kan kuna don gora Kano State. Malam Lawan to kana tare da Sheikh Malam Sadauki da kuma Sheikh Siri Bashir akan wannan layi. Sarki zaki ina muku fatan alkhairi da kai da wannan gaggagan malamai da suka shigo wannan shafi naka. Masha Allah suna jinka suna amsawa. Kai wannan tofi da suka yi gaskiya tofi ne mai muhimmanci. Na'am. washa Kuma gaskiya domin Allah ya kamata a ci gaba da tattauna wannan taufin ɗin da ake yi. Domin shi haɗin kamfa, wani abu ne mai muhimmanci ga musulunci. Domin in ba mu samu haɗin kai a musulunci ba to muna da matsala a cikin addinin namu. Domin Allah ya tabbata mana da cewa wala ta fatabshalu wa wasu wasbiru inna Allah asajirin to kaga ashe haɗin kai yana da muhimmanci kenan a musulunci a ce kai ba zai haɗu ba ma sai dai in an sa wata fahimta a cikin zuciya mm. maganar kowa ya rike fahimtar abin da ya fahimta ya rike amma a haɗu a yi wa Allah aiki a cikin ƙarƙashin addinin musulunci idan matsala ta samu kai za na fahimci kaza kai ka fahimci kaza to ka ke fahimta ka amma kar ka ta ni kan kafirta ka saboda kamar yadda maganar wani malami da na ji ba ka da wuta ban da aljanna Hello sarki zaki yana muna jinka muna jinka yawa baka da wuta ban da aljanna da ni da kai duka lalace muke a duhu ba mu tabbatar ni ban tabbatar da na samu ba kai kana da yakinin ka samu kaga ashe lalibi muke a duhu saboda haka sai mu ajiye fahimtar mu wa Allah aiki gaba da mu masha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kawo namu ya kawo mana dalilin da zai sa a samu haɗin kan. ba wai farrago a ci gaba da cikin ita ba to masha Allah mun gode Allah sa kawo ka da alkhairi mun gode mun gode mun ce kira na karshe dan Allah malam Dahir ya kira kusa yana karatu kan nan ko dole ya kamata mu bashi wannan girma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Sheikh Mahan Dahir wa alaikum assalam sarki zaki ayi hakuri minti ɗaya zuwa biyu ya ishe ni to masha Allah Sheikh to sarki zaki idan mutum aka shigo cikin al'umma ya daina duba kansa shi kadai eh, wadda ya yi tambaya kafin wannan mai jawabin ya yi jawabi mm. ya nuna kamar ana musu laifi ana zagin sahabbai to sarki zaki eh, kamar yadda dai kowa ya san mawkifinmu akan sahabbai alhamdulillah to amma ka sani cewa kuma maganganun da kuke faɗa kan iyayen annabi yana kusa ta 'yan ɗarika yana kusa ta 'yan shi'a eh, kuna la'akari da wannan ko kuma kawai ku ne kuke la'akari da cewa ana faɗan wasu maganganu akan sahabbai sannan maganganun da kuke yi akan 'yan ɗarika eh, na kushe ko zagi na su shehu tijjani da su shek inyas yana ɓata musu rai su ma so cewa ake yi a daina waɗannan abubuwa ɗin so ba ina so ne in ce wai duka 'yan shi'a sun tafi kan zagi ba kun san mu har mukan yi challenge mu ce a kawo gun da muka yi zagin kuma ba a iya kawo ba ma a babin cewa mun kaddara ma muna yin zagin kuma ranku yana ɓaci yanzu ku maganganun da kuke faɗa akan annabi na cewa iyayensa suna wuta ba kuwa ganin mu ma ranmu yana ɓaci cewa annabin yana yana kuskure ko kwanan nan sai da wasu malamai suka dinga faɗa annabin yana kuskure in ka ga bai kuskure ba ya zo yana bayanin shari'a ne amma in ba shari'a ba a rayuwarsa ta yau da kullum yana kuskure wannan abun yana bata mana rai fama mu ba in muka zo ana magana haɗin kai tunda Allah ne umarni ne na Allah ba ma la'akari da wannan bacin ran da ake mana din amma ku duk lokacin da za ku yi magana sai ku nuna cewa ai ya za a yi haɗa kai da me kaza ta fahimta to sai ya zamo cewa yanzu kai a wurinka abinda aka faɗa ma abokin annabi ya fi abinda aka faɗa ma iyayen annabi kai ba iyayen annabi ba ya fi abinda aka faɗa ma shi kansa annabin har aboki yana da wannan darajar da ta kai sama da na shi wadda ake abokantaka yana da kyau mutane su yi la'akari da wannan in aka zo a yi adalci mutane su mai da kan su daina daukan kansu a matsayin 'yan sandan addini sai suna so su yi alaka da kai su yi to idan mutum ya ce shi ba zai haɗin kai ba umarnin Allah ne yake cewa ba zai yi ba don Allah ne ya duk ya san za mu saba sai yake kuma mu yi haɗin kan wannan shi ne sarki zaki ai hakuri Allah ya saka ne saboda in dan yawa Allah ya saka alkhairi shakkun gudu to bismillah shak sidi bashir ah, an yi maka <laughs> tambaya da sokaci Ok, an mun tambaya sarki da ake ban ji ba tambaya mece ce? Oh, ah, wai, ok, baka yi bawa Allah da ya sauka yana da matsala da kai ah, saboda wai so nawa kai kana zuwa kana cewa ba kwa zagin sahabbai amma shi yana da yakinin abin da aka ɗaura tun kamun ka zo duniya abin da yi kenan ta ya kai za ka ce ba kwa zagi to na farko kalmar nan da ake cewa ba ni zai kalla ba yanzu ya ɗauka ni ina zagin sahabai abin da nake faɗa zagin sahabin ne yanzu to Allah na'am a yanzu ba ni zai kalla ba an ce kar ka kalli mai magana ka kalli me ya faɗa yanzu ba muna maganar zagin sahabai ne ba mm. sannan shi da kan shi ya ce ya da cewa na ce ba na yi mu mai yadda da yi ba ba kuma ne ce mun sha faɗar dalilan mu mun yi program a wannan abin da yawa ban san jama mai tasu nassin alqur'ani ya hana zagi ba na ko kafiri balantana musulmi ba kuma sahabin manzon Allah da kowane irin dalili alqur'ani ya hana ruwayoyi suna nan daga a'immatu ahlul bait imamu amirul mu'minin ya hana imamanmu sun hana waɗanda muke bi yanzu a matsayin jagororin addinin mu sun haramta fatawa suka fitar haramun ne to da wani dalili zai nace da mai amma ban taɓa kore cewa a cikin ƴan shi'a akwai masu wannan fahimtar ba amma ba ma tare da su mun saba da su akan wannan fahimtar ba shi ci ba ne ba fahimta su ce amma 'yan shi'a ne kamar yadda na sha ba da misali cewa Allah yana sama akan al'arshi akan kujera ba aqidar ahli sunnati wal jama'a bace fahimtar wasu wahabiyawa ne fahimta ce ba ƙida ba fahimtar wasu wahabiyawa ne eh su ne suka fahimci haka daga wasu nusus ɗinsu. amma ba aqida bace abinda ake cewa shi ne abinda duk wanda ya fita daga cikin shi to ba zai kira kanshi wani abu ba aƙidan musulunci ya dara cewa Allah ɗaya ne bai haifa ba haife shi ba duk wanda bai yarda da wannan aƙida ba to ba zai kira kanshi musulmi ba shi ake cewa aƙida Manzan Allah shine cikamakon annaba duk wanda bai yi da wannan batu yanzu ba musulmi bane ba ƙarya yake ba za su a cikin lissafin musulmi ba amma yanzu wanda bai yi cewa Allah yana kan al'arshi akan kujera ba musulmi ne ko musulmi ba musulmi ne saboda ba da musulunci ya saba ba fahimta waɗansu ya saba saboda haka shi zagin sahabbai ba da shi'anci bane ba fahimtar wasu ne daga cikin 'yan shi'a amma ba a da shi an cince ta koyar da haka ba su ne suka fahimci haka abin da muke su tamsa da faɗa kenan sannan kai da baka yi da zagin sahabbai ba sai aka ce ga wasu 'yan shi'a su ma sun ce ba su yi da zagin sahabbai ba kuma ba su yi da masu zagin ba me zai sa ka zo mu haɗa kai da ni da kai mai yaƙi masu zagin sahabban daga cikin 'yan shi'a idan da gaske kake ku fito da mu da ku mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu bi duk hanyar da za mu yaƙi masu zagin sahabban manzon Allah ko su wane ne su saboda mu mu mai yadda ba saboda ba da shi'anci bane fahimtar wasu ce ba ma korsu daga shi'anci ba mu taɓa ba akwai manyan-manyan malamai sun yi a cikin littattafai amma fahimtar su ce sun saba daga aƙidan shi'anci saboda aƙidan shi'anci ta ɗori ne akan koyarwar alkur'ani da maganganun ahlul bait alkur'ani ya kana ahlul bait sun hana ba isa kawo nan sin cewa ga wani daga cikin imaman ahlul bait ma'asumai da muka yi itikai da su ya rage wani ba ko kafiri ne baka isa ba amma malam wani ya zaga fahimtar sa ce ko ba ma tare da shi ba shi aka turo mana ba kuma zai iya yin kuskure wannan ko ba zai samu girmama shi ba a inda yayi daidai mu bi shi so mun sha faɗan magana mutane da Allah su daina mai da mu baya matsalar zagin sabon nan aqidar mu a fili take so wannan goro mutum ne ya yadda ko kada yadda ka ce ta kiya miki wannan ruwanka ta kiya me zamu yi maka yanzu wanda yake Iran ko ki Iraki me yake jin tsoro in yare da zaki samu ya kizaga me yake jin tsoro ana kiya ne in kana jin tsoron addini wannan mutuncin ka ko dukiyar ka ko lafiyar ka. shari'a ta sharɗanta maka ka karanta littafin muka ji da wani sharaɗi ake yin kiya amma ko me zaka faɗa ire-iren waɗannan mutane muke ga maka wanda ba sa son haɗin kai sai a fake da ya za a yi haɗin kai da zaki sabai ko mutane ila ba zan tsawaita ba amma insha Allah a zama na gaba ya kamata ne mutane su fahimci me ake nufi da haɗin kai haɗin kai ba yana nufin duka mu zo mu zama yan shi'a ba ko duka mu zo mu zama yan ɗariƙa ko duka mu zama yan izala ba haka ake nufi ba a'a shin akwai inda muka haɗu eh to shi kenan wannan gudun muka haɗu mu haɗu mai aiki iri ɗaya akwai inda muka rabu eh kai ka saba nan na sa'a to shi kenan kowa ya je tare da girmu kowa za ka yi iblagi ne kana ganin abin da na fahimta ɗin nan kuskure ne nuna min kuskure na ta hanyar da ya kamata ina da dalili eh ina da dalili me dalili na gashi ke da ka gamsu dalili na ko an gamsu dalilan ka in duka mu gamsu ba ka rike fahimtar ka rike fahimta ta shikenan domin ba Allah da manzo na saba maka ba fahimtar ka na saba mu mutunta juna a wannan kada sabanin fahimta kai mu ga kafurta juna da bid'antar juna da mushrikta da shi muke so a fahimta shine haɗin kan da muke kira akai ba wai kowa ya zo ya zama kaza ba san ba haka ake ne ba shine ma'anar haɗin kai ba sai ya kamata mutane su fahimci wannan kuma insha Allah abubuwa za su biyo baya a hankali a hankali wannan shi ne dan karin bayani da zan yi sarki zaki gode ba sani ba shak malam bas kana da kuma bayani na minti ɗaya ko biyu sai ayi mana addu'a na'am eh bismillah na'am ah, abinda zan faɗa abu guda biyu sidi bashir ya faɗi guda ɗaya da haka shine fahimtar ma'anar haɗin kai da kuma ban so a ce mun ɗauko abu kusan awa biyu da minti arba'in da ana sharhi akan topic me ake so a yi me ake so a yi a ƙarshe kuma a samu wani wata fahimta daban kamar ba a fahimci saƙon ba ko kuma gudun kada wasu kuma sun fahimta an ta tiriyan tiriyan kuma wani wata magana kuma su sa ka dai yi ƙoƙari ka nuna cewa ga topic ɗin da ake so aka tattauna a fahimci mene ma'ana haɗin kai yadda shi si da shirya faɗa haɗin kai ba fa wai mu dawo 'yan izala ko mu dawo 'yan shi'a ko mu dawo yan ɗariƙa wannan wai shine haɗin ba haka ake nufi ba wannan program ɗin ba haka ba a zo an zauna dan haka ba ba dan haka aka zo ba abinda aka zo wato a ƙara samun fahimtar juna da girmama juna a haɗu inda aka haɗu inda aka rabu kowa ya ja nasa ba wanda yake annabi a cikinmu sau da haka kowa zai ce fahimta ya yi ga abin da ya fahimto shi ma ga abin da ya fahimto ga abin da ya fahimto to Allah shi ne ya san mai gaskiya saboda haka ka girmama fahimtar wannan ya girmama ta ka girmama tasa abin da yake kake ganin kuskure ne kakka yi kuma ka tsautar ka ce kai iya ganin ka kuskure ne saboda haka da girmamawa da mutuntawa hatta fir'auna an ce masa an ce da annan Musa fa kula la qawlan layyinan cikin mutunci da girmamawa sannan abu na biyu da zan faɗa sarki zaki ka mana wata tambaya ni da Sidi Bashir akan cewar ah, me yasa muka ɗauki laifi muka turawa wani bangare to wani abu da ya faru shine wani wani al'amari da Allah ya yi shine shigowar malam Nasir da ya shigo kuma bai san me ake tattaunawa ba sai kai masa bayani da kai mai bayani kai ba zan dora maka laifi in ce yanzu me ka fahimta yayi daidai da mu kan dora maka laifi dan kai sarkin laifi ne to amma dai amma dai ya zancensa ya sai ya zama kaman tun farko yana jin program din inda muka tafi kafirta wannan bid'antawar nan wane ne din nan nan matsalar take nan ne inda matsalar take ba zai yi a zauna lafiya a ce ana wa mutane irin haka akan dan fahimta na ce Allah dan annabi kai min ka kafirta ni ce na fita daga musulunci na ce ya rasulullah ina roƙon madadi ka ce ka fitar da ni daga musulunci irin waɗannan masail din ka ce kuma a zauna lafiya wanda sabanin fahimta ne ina da dalili na ina da hujjata da na gani na ce na tafi ziyara annabi ka ce haramun ne abin da nayi yi sabo ne ba daidai bane ba na saba ka kausasa magana bid'a ne kaza kaza to ta yaya za a ce kuma a samu zaman lafiya kaga shigowar malam Nasir ta nuna wato ta nuna cewa ashe dai abin da ake tafiya din kowa dai nan yake kalla cewar wayannan matsalar a nan take saboda haka a tsaya a gyara ba shakka ko ina akwai matsaltsalu amma ina ne mafi girman matsala take ina ne inda ake ya zama matsalar take bunƙasa take haihuwa ake nuna kowa bai da daraja to ga inda matsalar take kuma kamar yadda aka ce ci gaba abu ne da idan an buƙaci istishahadi abu ne da bidiyoyi da menene da menene wanda in buƙatar haka ta taso ana cewa wannan maganar waye ya faɗa sai a lalubo bidiyo sai a ce in na sarki zaki sai a ji ina ga dan al'amarin ya ƙara ƙarfi abu kaza da kace kaza a danna a danna a ji abu kaza da kace kaza a danna a ji so haka sannan abu na ƙarshe shine wasu za su yi amfani da wannan damar a yi blackmating din zaman a nuna cewar kamar wani zama ne duk da kama burga ka ba da amsa ma akan wannan a nuna cewa ko wata maja ce aka yi kaza kaza da waye dan a yaƙi kaza duk dan a amfani dai a kawar da mutane daga wannan to amma ka riga ka ba da wata amsa cewar ai an yi maja da yan izala a baya yan ɗariƙa sun yi maja da yan izala an yi waye to kaga kenan in kana da tunani ashe akwai abin da zai haɗa mu da ku mu haɗu akwai abin da zai haɗa mu da wasu kuma mu haɗu akan wannan shikenan a zauna dan a zauna lafiya hakan ake so dama a waye a zauna hakan saban kenan kakkaza ciwo so kai muke mu ka zo ɗariƙa ko yan shi'a so suke ka zo shi'a ka zama ɗan shi'a ba wannan ne munufar zaman ba munufar zaman a mutunta juna a girmama juna a daina zagin juna a daina aibata juna wannan shine munufar zaman mun gode mun gode sosai shek sidi bashir Allah ya saka maka da alkhairi shek mala abbas sarki Allah kuma ina rokan malluma awa biyu gashi nan mun kuma kara har minti arba'in da biyar a kai zan roke ku ga malluma na ah, shi ayi mana addu'a insha Allah kamun Allah ya kama ranar litinin kuma a ci gaba da wannan topic ah, Allah ya sa da ikon Allah wani lokaci za mu samu kana daya ya karu a cikin kanta ah, shak dahir ya yi magana wa mu samu malamin eh, ibadu ya istikama kamar irin su malam basha ah, ko kuma eh, chief imam su na gane ka kaf gaba daya malam umar za mu gayyaci daya a cikinsu insha Allahu a kan wannan zama in Allah yarda da ikon Allah to amma yan kuraniyun dai na san <laughs> <laughs> abin da ya sa ba za ku yi hakuri jama'a abin da sa ba mu taba gayyatar su a sosai shi dai kamar shekara uku ko hudu ba ta taba program da ɗaya daga cikinsu amma ba mu taba gayyatar su ba shi yasa abin dalilin da yasa ba za mu gayyace su ba kenan insha Allah to a malluma na za ku yi mana addu'a mu tashi kenan insha Allah Bismillah الله يا عبدان أمانة كذا كذا لا تفضل to Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon guje eh, binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya ƙarfafi musulunci da musulmai ya karya kafirci da kafirai ya haɗa kan al'ummar musulmi al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karya makiya musulunci da masu yawan musulunci zagon ƙasa Allah ya karya mana su Allah ya ƙarfafi musulunci ya ɗaukaka musulunci ya taimaki musulmi a duk inda suke Allah ya ƙara mana son junanmu da ƙaunar junanmu ya ƙara mana zaman lafiya wannan feji Allah ya yi masa albarka ya ƙara ɗaukaka shi ya ƙara haɓaka shi ya taimaki sarki zaki ya ƙara kare shi albarka annabi Sassala ya sa masa katari a cikinsa da cikin iyalansa baki ɗaya wa lama barik ala muhammadin nabiyil ummi wa alihi kama la nihayata li kamalillahi wa kamali kamali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka da tsairi shayanaina amin ya rabbi amin to to ma